سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتينا الحميد شاشدا قوة رمضان شكرا تدبو لا دتاري هدو دتلاتن دبو باين جراء النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda ya daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun kare karatu da ƙarshen suratun nisa'i yau za mu tashi farkon suratul ma'ida suratul ma'ida ita ce sura ta biyar idan ka ɗauko lissafi daga farkon Alƙur'ani. suratul ma'ida sura ce madaniya bisa ga ijma'in malamai kamar yadda imamul qurtubi ya faɗa suratul ma'ida ta sauka tsakanin makka da madina a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya taho zuwa ga yin aikin hajjin bankwana kuma ita ce surar ƙarshe cikin surorin alƙur'ani waɗanda suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗari da goma sha hudu hadisi ya tabbata cikin mustadrak na imamul hakim daga jubairu ɗan nufair jubairu ɗan nufair allah ya kara masa yadda yake cewa hajjajtu ma hajjajtu fa dakhaltu ala aisha na je aikin hajji kuma na biya dan in ziyarci na aisha ma'ana ita ma a lokacin ta je aikin hajji tana masaukinta sai je ya kai mata ziyara fa qalat li sai na na aisha ta ce da shi ya kai jubairu a taqra'ul ma'ida shin kana karanta suratul ma'ida fa qultu na'am yace sai na ce eh fa qalat sai na na aisha ta ce amma innaha akhiru suratin nazalat ka sani suratul ma'ida ita ce ƙarshen surori na alƙur'ani da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ka fama wajattum fiha min halalin fastahalluhu ko fastahilluhu duk abin da kuka tarar na halal a ciki to ku yi aiki da shi a matsayin halal wa ma wajattum fiha min haramin faharrimuhu duk abin da kuka tarar a cikinta na haram to ku haramta shi ma'ana ku guje shi abin da wannan yake nunawa kamar dukkanin su ayoyin suratul ma'ida muhukamai ne dukkanin su babu wacce aka shafe dukkanin su ana yin aiki da su idan aya ce wacce take bayani na halal to halal din yana nan har ila yau har Allah ya nade kasarsa idan aya ce ta nuna abu kaza haram ne cikin suratul ma'ida to abin nan haram ne har Allah ya nade kasarsa shi yasa waɗansu malamai suka ce babu wata aya da aka shafe aiki da ita cikin suratul ma'ida dukkanin ayoyin suna aiki domin ita sura ita ce ƙarshen surar da ta sauka bayan ta ba a samu wata sura ta sauka ba na ka shafe ayoyin cikinta duk da an samu wata ruwayar daga abdullahi dan abbas da amir ibn shurahil ash-sha'bi suka ce akwai aya ɗaya ko biyu waɗanda aka shafe su wanda idan allah madaukakin sarki ya kawo mu wajen bayanin su za mu yi ishara zuwa gare su ayoyin suratul ma'ida ɗari ne da ashirin ko ɗari da ashirin da biyu ko ɗari da ashirin da uku a wani ƙauli na malamai wa maudu'u har ra'isi abinda suratul ma'ida ta sa gaba wajen karantarwa bayanul halali wal haram bayanin halal da kuma haram wa rabtu zalika bil aqida da kuma hada hakan da kuduri na musulunci cewa annallaha ilahun wahid lallai Allah abin bauta ne guda ɗaya fala harama illa ma haram babu haram sai abin Allah ya haramta wala halala illa ma ahal babu halal sai abin da Allah madaukakin sarki ya halatta kamar yadda salmanul farisi yake cewa alharamu ma haramahu Allah fi kitabi wal ma ahallahu Allah fi kitabihi haram shine abin da Allah ya haramta cikin littafinsa hakanan ma halal shine abinda Allah ya halatta a cikin littafinsa wa da hadha fil qawli amal kuma halal yana shiga cikin zance halal yana shiga cikin aiki haram yana shiga cikin zance haram yana shiga cikin aiki wata magana haram ce wata kuma halal ce wani aikin haram ne wani kuma halal ne da haka dai ana iya samun halal cikin magana haram cikin magana halal cikin aiki halal cikin magana fatan mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen karanta ta daidai da bayanin ta daidai da kokarin yin aiki da abin da ta kunsa بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد باية بسم الله وبنجي مدعوك تنسر كيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني al-imam ibn abi hakim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa a lokacin da wani mutum ya zo ya same shi ya ce ihidli umarce ni da abin da idan na aikata zai mun amfani faƙala sai abdullahi dan mas'ud ya ce da shi idza sami'ta Allah ya kulu ya ayyuhal ladina amanu fa'ar'iha sam'ak in dai ka ji a ƙur'ani Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani to kar kai saurin wucewa ka tsaya ka ba da aron kunnen ka ka saurara fa innahu khairun yu'maru bihi aw sharrun yunha anhu domin da zarar ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to ka sani ko dai wani alkhairi ne za a yi umarni da aikata ko kuma wani sharri ne za a yi hani gaburan aikata shi dan haka duk lokacin da mai imani ya ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to bai kamata ya yi saurin tafiya ba ya kamata ya jinkirta ya kamata ya saurara ya ji menene abin da zai biyo baya na umarni ko kuma na hani in na umarni ne ka aiwatar in na hani ne kuma ka guje masa ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ko dan da suka yi imani malamai suka ce wannan kira ne ke bantaccen kira akwai kira ga mamman kira shine a ce ya ayyuhan nasu wannan kan kowa da kowa yana amsawa kowa da kowa yana shiga karkashin kalmar annasu amma ya ayyuhal ladina amanu to waɗannan sai wanda suka yi imani wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzanninsa littattafansa ranar lahira mala'iku da kuma kaddara kyakkyawa ko kuma kishiya haka don haka wannan keɓantaccen kira shi ake kira da nida'ul iman kira na imani sai mai shi kadai yake ansawa sai musulmi kadai yake ansawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani auku bil uqud ku cika alkawarurrukan da ke tsakaninku da mahalicinku da kuma alkawarurrukan da ke tsakaninku da junanku lafazin al'uqudu jam'i ne na al'aqadu akan ce al'aqadu ana nufin al'ahadu al'ahadu shine alƙawari shi yasa abdullahi dan abbas yace kalmar al'uqudu anan tana nufin al'uhudu jam'in al'ahadu al'ahadu kuma shine alƙawari ubangiji yace wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari lallai alkawari abin tambaya ne akwai alkawari tsakanin bayi da mahaliccinsu ubangiji ya yi alkawari da kowa daga cikin mu kafin ya zo wannan duniya cewa zai bauta masa za idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin ubangiji ya ce kowane dan adam dukkanin zurriyar annabi adamu sai da muka tara su a waje guda sannan muka yi alkawari da su ubangiji ya shelanta wa bayi ya ce alastu bi rabbikum shin ba ku yadda ni ubangijin ku bane kalu bala kowa ya ce mun yadda sai Allah ya ce shahidna to shikenan mun zama shaida akan abin da kuka yi na shaidawa an taqulu yawmal qiyamati dan kada ku zo ranar tashin alkiyama ku ce inna kunna an haza ghafilin ya Allah ai mu ba mu san an yi haka ba to shakka babu an yi haka haka nan a wata ayar ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ba wa mutane amana wannan amanar ita ce a matsayin alkawari lokacin da Allah ya gama halittarsa ya miƙa wa sama amana ta ki karɓa ƙasa ma ta ki karɓa duwatsu da sauran halittu suka ki karba amma mutum sai ya karɓa inna ardana al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula da haka kowa ya sani cewa tsakaninsa da Allah akwai alkawari alkawarin na in ka zo duniya za ka bauta masa alkawarin ka yarda cewa shi kadai ne ubangiji banda shi babu abin bauta to wannan alkawari wajibi ne akan ka ka sauke shi wannan alkawari wajibi ne a gare ka ka cika shi shine Allah yake umarni ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqul ya ku waɗanda suka yi imani ku cika wannan alkawarin fa da muka yi da ku to sannan akwai alkawari tsakaninmu da junanmu kila wane ya ci bashin wane ya yi alkawari rana kaza zai biya shi kila wane sun yi alkawari da wane rana kaza za su haɗu a waje kaza kila wane ya yi wa wane alkawarin rana kaza zai bashi kaza kila wane ya ari kayan wane rana kaza ya ce zai dawo masa da shi auku bil uqudi ku cika wa junanku alkawari ya ayyuhal ladina amanu auku bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika dukkanin alkawuran da suke kanku na Allah da kuma na junanku i ku yana daga cikin alamomin munafurci mutum ya yi alkawari ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiki salasun alamomin munafurci guda uku ne daga ciki idza haddasa kazzaba idan mutum ya zance ya karya wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawari kuma ya saba kaga kenan saba alkawari alama ce daga cikin alamomin munafurci shi yasa mai imani baya saba alkawari mumini cikakke baya saba alkawari ubangiji ce uhillat lakum bahimatul an'am lalle an halatta muku bahimatul an'am bai bayan dabbobin ni'ima kalmar bahima daga albuhumu albuhumu shine dab abin da baya magana dabba da ke bata magana sai aka ce da ita albahimatu min albuhum albuhum shine as-sukutu adamul kalam rashin magana malamai suka ce a nan abin da ake nufi sune dabbobi guda takwas ko dangi takwas dabbobin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya halatta mana cin su akwai rago namiji da mace akwai sa namiji da mace akwai raƙumi da matarsa akwai kuma tunkiya akwai kuma akuya idan ka ware waɗannan za ka ga dangi ne guda takwas samaniyata azwajin min ad-da'ni sunaini wa min al-ma'z sunaini qul az-zakarayn harrama am al amma ishtamalat alaihi arhamul na nabbi'uni bi ilmi in kuntum sadiqin wa min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain ma'ana saniya da kuma me da sa raƙumi da me taguwa rago da tinkiya bunsuru da akuya to waɗannan su ne famaniyata azwaj su ne dabbobin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya halatta mana cin su waɗansu malamai suka ce in waɗannan ake nufi to ai ba bukatar sai an ce bahimatul an'ami su kan al'an'amu kadai ake cewa da su shi yasa Allah ya saukar da sura guda dan yin bayani game da su suratul an'ami surar dabbobin ni'ima wa ja'ala lakum minal an'ami samaniyata azwaj daka su ba a ƙara musu kalmar bahima daka waɗansu suka ce tun da aka ƙara kalmar bahima to akwai wata ma'ana da ake nufi a nan banda waccan su kan wa'ancan dabbobin ni'ima an san hukuncinsu hukuncinsu akan ci to amma bahimatul matulanɗa waɗansu suka ce su ne irin waɗannan dabbobin ni'ima din na gida amma kuma na dawa domin duk wata dabba da kake ganin ta a gida to akwai makwatan kwaciyarta a daji to ire-iren waɗannan makwatan kwatansu na daji su ma an halatta mana mu kaga a gida akwai ragon gida a daji akwai ragon daji akwai bunsurin gida akwai bunsurin daji akwai saniyar gida akwai saniyar daji akwai raƙumin gida akwai raƙumin daji yadda ya halatta ka ci saniyar gida ragon gida akuyar gida raƙumin gida to ya halatta duk ka ci waɗannan kuma na dawa na dawan su ake cewa bahimatul an'am na gida kuma ba sai an kara bahima ba sai a ce al an'amu da haka ubangiji ya ce ku lakum bahimatul an'ami an halatta muku cin dabbobin ni'ima na gidansu da na dawarsu waɗansu malamai suka ce a kalmar bahimatu a nan abinda ake nufi da ita shine ɗantayi a lokacin da ka zo za ka yanka saniya ko za ka yanka taguwa ko za ka yanka akuya ko za ka yanka tinkiya ta tana da ɗan ciki a cikinta ɗan nan ya kusa girma ya kusa isa haihuwa amma dai bai kai a haife shi ba kai kanka ta yi baka sani ba sai da ka yanka kaga cikin ta ya kumbura ka dauka kawai koshi ne amma da ka zo fedewa sai ka tarar kuma da ɗa a cikin cikin ta to shi wannan dan menene hukuncinsa sa zaka ci ko ba ka ci ba hukuncinsa shine za a ci suka ce shi ake nufi da bahimatul an'ami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zakatul janini zakatu ummihi yankan wannan dan shine yankan da aka yi wa uwarsa yankan da aka yi wa uwarsa ya shafe shi bai da bukatar shi ma sai ka sake yanka shi tun da ka riga ka yanka uwar zaka ci uwar kuma shi ma in ka feɗe sai a sa shi a cikin nama da haka wasu malamai suka ce shi ake nufi da bahimatul al'ami duk waɗannan maganganu guda uku idan muka ɗauka dukkanin su ba wacce take warware ɗan uwarta kowannen su akwai hujja da dalili da ya nuna cewa gaskiya ce idan muka ɗauka bahimatul al'ab ana nufin dabbobin gida waɗanda ake ci guda takwas muna da hujjoji da dalilai da suke nuna haka kamar aya cikin suratul an'ami da aya cikin suratul nahl wa ja'ala lakum min al-an'ami samaniyata azwaj azwajin min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'az ithnayn har zuwa karshe idan muka dauka cewa ana nufin dabbobi makamantan na gida amma na dawa su ma muna da dalilai da yawa a hadisai da suke nuna halaccin cin su ya halatta duk wata dabbar gida ka ci makamanciyarta ta dawa domin me domin ubangiji subhanahu wa bai haramta mana cin wani abu ba sai dai wanda ya ambata cikin suratul an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bihi wadannan kuma basa cikin wadannan sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu mu ka'ida dangane da dukkan dabba yace in dai ba mai farauta bace in ta kasa ce ba wai wacce take da fiƙoƙi da take farautar nama da su bane babu laifi in kunci hakanan dukkan wata dabba in dai ta sama ce in dai ba mai faratu ba ce wacce take farautar nama ta ci to babu laifi in kunci da ka ka'idar shine duk dabbobin ƙasa in dai ba su da fiƙa ba sa farauta su kama nama su ci halal ne in ka ci su in dai ba wanda nasi ya nassanta cewa da kaza da kaza bai halatta a ci ba hakanan dukkan wata dabba ta sama in dai ba mai faratu ba ce da take farauta ta kama dabba ko ta kama abu mai nama ta ci to babu laifi kai ma in ka ci domin ka'ida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu zinabin min as-siba wa kullu zi makhlabin min at-tayr haram dukkan mai fiƙoƙi daga dabbobin ƙasa da dukkan mai faratu daga dabbobin sama haramun ne cinsa to da ka wa'ancan da muka ambata kuwa za mu ga cewa ba sa cikin wannan kaga kenan in mun fassara da cewa su ake nufi da bahimatul an'am ba mu kuskure ba to haka nan idan mun dauka dan tayi yaron da akan samu cikin dabba a lokacin yanka ta shi ake nufi da bahimatul an'am shi ma wannan akwai hadisai masu tarin yawa da suka nuni akan haka da haka ubangiji ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku cin bahimatul an'am illa ma yutla alaikum sai dai kadai abin da ake karanta shi a gare ku ake yi muku tilawarsa menene abin da ake yi mana tilawarsa wanda shi baya daga cikin abin da aka halatta mana malamai suka yi magana guda uku suka ce ma yutla alaikum abin da ake karanta muku shine abin da ambatansa ya gabata cikin suratul baqara fadin Allah inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim fala isma alaihi inna Allah ghafurur rahim kaga ma yutla alaikum anan ana nufin abin da tuni an karanta muku shi cikin surar da ta wuce ita ce suratul baqara domin akan ce ma yutla alaikum ana nufin abin da an karanta a surar da ta wuce a baya dan a suratul nisa Allah madaukakin sarki yace wa yastabtunaka fin nisa'i qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun suna tambayar ta game da sha'anin mata qul da su Allahu yubtikum hinna Allah da kansa yake ba ku fatawa game da su wa ma yutla alaikum da kuma abin da tuni aka karanta muku ana nufin a farkon suratul nisa domin ma yutla alaikum shine faɗin Allah madaukakin sarki a farkon surar da yace wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla tadilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu ma yutla abin da aka riga aka karanta a baya to da haka wasu malamai suka ce anan ma wa ma yutla alai illa ma yutla alaikum ana nufin abin da aka riga aka karanta a baya cikin ayat suratul baqara wadansu malaman suka ce a'a ma yutla ai ma yutla abin da anan gaba za a karanta muku ba da dadewa ba shine faɗin Allah madaukakin sarki cikin wannan sura da muke karatu a ayoyi masu zuwa hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوظة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم to kaga wannan ma yutla kenan ma sa yutla za a karanta a nan gaba waɗansu malaman suka ce a'a abin da ake nufi da ma yutla shine abin da zai zo can gaba cikin suratul an'ami ubangiji madaukakin sarki ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyaku na maita ma'ana dai ana maganar kadai abin da ya haramta shine abin da waɗannan ayoyi guda uku suka yi magana a kansa ko ayar suratul baqara ko ayar suratul ma'ida da muke ciki ko kuma ayar suratul an'am da take gaba dukkanin su idan ka bibiyi ayoyin zaka ga kusan abin da suke faɗa duk iri ɗaya ne a cikin suratul baqara inna ma harrama alaykumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah an haramta muku eh, jini an haramta muku mushe an haramta muku naman alade an haramta muku dukkan wani abu da aka yanka ba da sunan Allah ba wannan shine abin da ayat suratul baqara ta faɗa to da dawo cikin suratul maida zaka ga su aka maimaita hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa khinziri wa ma uhilla li bihi sai dai ne an samu ƙari wal munkanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitu to haka nan cikin suratul an'am shi ma zaka ga dai haka ne la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya yat'amu illa an yakuna maita waddama illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri allahi bihi malamai suka ce sai dai a cikin suratul an'ami a wajen dam sai aka ce masfuhan a cikin suratul ma'ida sai aka ƙara wal munkanikatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitu kenan duka waɗannan ayoyin idan ka tarkato su su ake nufi da wa illa ma yutla alaikum kadai sai abin da Allah madaukakin sarki ya haramta muku in ba Allah ne ya haramta abu ba ba wanda ya isa ya haramta shi in ba Allah ne ya ce kaza haramun bane ba ba wani wanda ya isa ya ce da shi kaza haramun ne dan ba na cin abu ko ina kyamarsa ko a garin mu ba a ci ko al'adar mu ba ta so wannan baya nuna cewa haramun ne sai kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza da kaza haramun ne domin manzon Allah mai isarwa ne a madadin Allah amma banda shi babu wani wanda ya isa ya waru wani abu ya ce kaza haramun ne kuma shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da dama ɗabi'arsa takan ki abu amma kuma baya haramtawa domin haramcin ba nasa bane haramcin na Allah ne dan shi da kansa baya son abu a ɗabi'a ko mutanen garin su makka ba sa ci baya haramta wa al'umma wata rana ya fita shi da sahabbansa bayan gari sai suka ga damo suka bi damon a guje suka kamo shi da aka zo aka karɓi kwano a wajensa aka yanka daman aka feɗe aka soya aka yi masa tayi sai ya ce ba zan ci ba suka ce me yasa ba za ka ci ba ya rasulullah haramun ne ya ce a'a a garin mu ba a ci mutanen garin mu kyamarsa suke yi amma kuma ya su suka ci kayan su to haka nan ma zomo annabi sallallahu alaihi wa sallama baya cin zomo amma baya haramta cin zomo a gabansa sa sukan ga zomo su rade su gasa su ci amma shi kuma ba zai ci ba to da haka wannan yake nuna cewa halal sai abin Allah ya halatta haram sai abinda Allah ya haramta amma wani baya da damar ya haramta wani baya da damar ya halatta matukar wani ya haramta ka bi shi wani ya haramta ka bi shi to ka rike shi a matsayin Allah domin ka ba shi matsayin Allah wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya kalubalanci kiristoci da shi yace ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki malaman su da limaman su iyayen giji sun bar Allah sai wani daga cikin kiristoci ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'anin ku yayi mana ƙarya mu ba ma cewa malaman mu alloli mu ba ma cewa limaman mu alloli sai annabi ya ce shin suna halatta muku halal ku bi haram ku bi su yace eh wannan kam yana faruwa sau da dama aya a cikin bible za ta ce kaza halal ne wani fasto ya soke ya ce haramun ne kuma sai a bi shi ya ce to suna haramta muku kuma halal ku bi su ya ce wannan kam yana faruwa ya ce fatil kumul ibada ya wannan shine ibada a ce maka halal ka bi a ce maka haram ka hannu to wannan shine ibada da zarar ka ba wa wani yancin yayi wannan ka mai da shi Allah kenan da haka babu laifin an ce ka rike shi Allah ka bar Allah da haka ubangiji madaukakin sarki ce illa ma yutla alaikum sai dai fa kadai abin da muke muku tilawarsa ko dai a ayar bakara ko a ayar ma'ida ko kuma a ayar al'an'ami ubangiji ce gaira muhilli saidi wa antum hurum kuma kada ku kasance masu halatta farauta a yayin da kuke cikin harami ma'ana ko da an halatta maka cin abu kaza da abu kaza da abu kaza to amma ka sani a wani lokaci cin kuma yakan iya haramtuwa gare ka a wani lokaci bin saka kama da farautarsa takan iya haramtuwa gare ka shine wani lokaci a lokacin da kake cikin harami sawa'a da niyyar aikin haji ko da niyyar umara matukar mutum yana sanye da haramin aikin haji ko yana sanye da haramin umara haramun ne a gare shi yayi farauta ko da dabbar da ya farauta din halal ne a ci to amma shi a wannan lokacin haramun ne yayi farauta farauta halal ce asalinta amma banda a lokacin da mutum ya sa kayan harami haramin nan na niyyar aikin haji ko na niyyar umara ubangiji madaukakin sarki ya haramta mana farauta shine gaira muhilli saidi kuna masu wani halatta farauta wa antum hurum a lokacin da kuke cikin harami malamai suka ce farauta iri biyu ce akwai farauta ta kan tudu akwai farauta ta cikin ruwa farauta ta kan tudu wannan abu ne sananne farauta ta cikin ruwa ita ce kamun kifi kamun kifi halal ne ga alhaji wanda yake cikin harami na aikin haji ko na umara amma farauta ta kan tudu ka kama barewa ko ka harbo tsuntsu a sama ko ka harbo wata dabba da niyyar farauta to wannan haramun ne gare ka lokacin da ka sa harami in ma ka yi to ka sani ka aikata laifi kuma wani hukunci zai biyo baya akwai kafara dole dole sai ka yi ta sannan aikin hajin ka zai zama karɓaɓɓe to haka nan wani ya farautar da nufinka da nufin ya kawo maka shi ma wannan haramun ne ko ya kawo maka ba za ka ci ba amma in mutum ne je farautarsa don ganin damarsa ba don kai ba ya zo yana cin nama ya san ma ba laifi in ka ci ko kana cikin harami amma kai ka farauta ko a farauto da niyyar a baka to wannan shine haram ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum bishai bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أهل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما da haka ubangiji madaukakin sarki ya faɗi wannan ka'idar ya ku waɗanda suka yi imani Allah zai jarraba ku da dabbobin farauta ku gansu arha ku gansu a sauki amma lokacin kuma kuna harami kana sanye da haramin ka je maka ko Madina sai ka ga tattabara kamar za ta hauka faɗaka kuma ka isa ka taɓa ba in ka taba ta kilu ta jawo bau ga ƙoshi ga kwanan yunwa to haka ma da lokacin da dabbobin farautar suke bagar suke ruwa a jallo kana tafiya cikin aikin haji ko cikin harami ka daura harama ta aikin haji ko umara kana labbai allahumma labbai kawai sai ka ga barewa ta fito ta ne maka gwalo ko ba damar ka taba ta shine Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani Allah zai jarabce ku da dabbobin farauta in kuka shiga cikin harami tanaluhu aydikum wa rimahukum kamar ku sa hannu ku kama kamar kawai ku jefa da da kibiya carab ta soke ku rike to amma Allah madaukakin sarki ce kar ku yi haka Allahu man yakhafuhu bil ghaib ubangiji zai muku haka ne dan ya gwada suwa suke tsoron a lokacin da ba mai ganin su sai shi to sannan a wata ayar ta gaba ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum harum ya ku wadanda suka yi imani ahir kada ku kashe dabbar farauta in kun sa harami haramin aikin haji ko haramin umara wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe dabba farauta daga cikin ku da gangan fa jazaa'u mithli ma qatala minan nar sakamako shine kwatankwacin abin da ya kashe adawa na dabbobin gida malamai suka ce in barewa ka kashe to mecece ta kama da barewa a gida akuya idan bauna ka kashe mecece ta kama da bauna a gida saniya idan jimina ka kashe me ya kama da jimina a gida raƙumi da haka duk abin da ka kashe a daji to sai ka zo gida sai ka sai irinsa shine punishment ɗinka shine horon da za a yi maka kuma ka ɗauki wannan da ka siya ka kai shi maka ka je can a yanka hadiyan baligal abati ka kai hadayar can ka'aba a yanka ta to a gaba kuma sai Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu amma fa farauta kogi mun halatta muku da duk kayan cikin kogi kwa iya ci ko kuna cikin harami ko kana aikin haji ko kana umara ka gifta ta wani kogi ka ganshi kaga kifi arha kaga zaka iya kamawa kama farauta eh, eh, ruwa an halatta maka mata lakum walisayyara jin daɗi ne gare ku ku alhazai da kuma sauran matafiya amma wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum farma an haramta muku farautar kan tudu matukar kuna cikin harami wannan shine ma'anar gaira muhillis saidi wa antum harum ubangiji bai halatta muku ba ku yi farauta wa antum hurumun alhalin kuna cikin harami kalmar hurumun jam'i ne na haramun akan ce haramun mutumin da ke cikin harami hurumun jam'insa mutanen da ke cikin harami da yawa inna Allah ya hukumu ma yurid lalle Allah shi ke hukunta abin da ya ga dama babu wanda ya isa ya ce da shi dan me wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah kadai ke hukunci ba mai tayar da hukuncinsa inna rabbaka fa'alul lima yurid ubangijinka shike zartar da abin da yaso na'am يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وبنجي مدعوكين سركية يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا تهلوا شعائر الله كذا كوروري الفرمو من الله كلمة شعائر جمعيننا شعيرة dan haka abin da ake nufi da sha'ira wasu malamai suka ce shine dukkan wani abu da Allah ya farlanta da dukkan wani abu da Allah ya haramta wanda ya farlanta ka ɗauke shi a matsayin farilla kai aiki da shi wanda ya haramta ka ɗauke shi a matsayin haram ka guje masa idan kai haka baka keta alfarmar Allah ba ubangiji kuma ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama dukkan wani abu da Allah ya kafa na doka da ka'ida to wannan alama ce ta cewa zuciyarsa akwai tsoron Allah wadansu malamai suka ce sha'air Allah anan ana nufin ayyukan hajji kamar sa'ayi kamar safa da marwa kamar yankan hadaya kamar jifa kamar tsayuwar arfa dukkanin ayyukan hajji suna daga cikin sha'a'irullahi lahi domin Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara la junaha alayhi an yatawwafa bihi ba to da ka wadansu malamai suka ce sha'airul lahi sune manasikul hajji wannan ruwaya ce daga Abdullahi dan Abbas kenan abin nufi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku warware abubuwan da Allah ya kulla muku na ibadar aikin haji duk inda kuka je aikin haji ko umara duk abin da Allah ya ce a yi ku yi shi yadda ya ce duk wanda ya ce kar a yi ku bar shi idan kuka yi haka ba ku warware alfarma Allah ba to ko mu ɗauka cewa sha'airullah dukkan farillai ake nufi ko mu ɗauka sha'airullah ibadoji na aikin haji kaɗai ake nufi ko wanne dai ya tabbata sha'airullah ne bai halatta ba abin da Allah ya ce kar ka yi ka yi shi sawa'an a aikin haji ko a zaman gida bai halatta ba abinda Allah madaukakin sarki ce kayi kuma kana da ikon yi ka bashi sawa'an a aikin haji ko a zaman gida daka ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallah ya ku waɗanda suka yi imani kada ku warware alfarmomin Allah sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da bayani dalla dalla dangane da menene alfarmomin Allah din domin kalmar sha'air nan a dunkulewa aka yi yanzu fashin bakin shine wala shaharar harama hakanan kuma kada ku warware alfarmar wata mai alfarma nan an ce shaharar haram ana nufin wata mai alfarma amma ai watanni masu alfarma ba ɗaya bane ba guda hudu ne to sai dai malamai suka ce a nan an faɗi ƙwaya ɗaya dan ana nufin jinsi ana nufin kada ku keta alfarma dukkan wani wata mai alfarma sawa'an zulqa'ida ne sawa'an shawwal ne sawa'an zulhajj ne sawa'an rajab ne waɗannan su ne watanni masu alfarma guda hudu ubangiji ce inna iddata shuhuri inda suna 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum hakika adadin watanni a wajen Allah tun lokacin da ya halicci sama da ƙasa guda goma sha biyu ne fi kitabillahi rubuce suke cikin littafin Allah littafin Allah ana nufin lauhil mahfuz ubangiji ya rubuta watanninsa goma sha biyu cikin lauhil mahfuz suna farawa da almuharram kuma suna karewa da zulhajji sai Allah ya ce min ha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu na shekara akwai wasu na musamman guda hudu masu alfarma su ne shawwal su ne zulhajji su ne zulqa'ada su ne rajab sai Allah ya ce fala tazlimu na anfusakum ahir kada ku zalunci kawukan ku a cikin waɗannan laifi a kowane lokaci a ga Allah sabo ne alhaki ne amma yin su kuma a irin waɗannan lokuta masu alfarma saban da alhakin yana ninninka ga wanda ya aikata da haka Allah ya ce ku kiyayi ayyukan sabo cikin waɗannan watanni masu alfarma domin mukan ninninka alhaki ga wanda ya yi a cikin su da haka Allah madaukakin sarki ya ce wala shaharul harama kada ku keta alfarmar wata mai alfarma kowanne daga cikin su malamai suka ce ya ake keta alfarmar wata mai alfarma suka ce na farko ta hanyar yin yaki a cikin sa an haramta wa musulmi yin yaki ibtida'an ya zama musulmi ya fara kai hari ya fara auka wa abokin gaba cikin watanni masu alfarma sawa'an zulhajji zulqaida shawwal rajab haramun ne sojojin musulunci su kai hari cikin waɗannan watanni shine ne shahar al-haram kada ku keta alfarma wata mai alfarma shine abin da Allah yake nufi cikin ayat tauba fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kanku a ciki domin duk wanda ya aikata laifi a cikinsu ko ya fara takalar yaki a cikinsu ko ma ya mai da martani alhalin shi ba a cikinsu aka kawo masa hari ba to ya zalunci kansa abin nufi ya saba wa Allah subhanahu wataala amma a lokacin da su kafirai suka fahimci cewa musulmi ba sa yaƙi cikin waɗannan watannin sai suka fake suka jira sai da watannin suka zo sai suka kawo hari to babu laifi a mayar musu domin Allah ya ce ash-shahrul harami bish-shahril harami wal hurumatu qisas wata mai alfarma daidai yake da dan uwansa wata mai alfarma kuma alfarma daidai da daidai take idan suka yaƙe ku a cikin wata mai alfarma ba laifi kurama amma ba su yaƙe ku ba to ba haramun ne ko kuma ku yaƙe su haramun ne sun yaƙe ku a wata mara alfarma ku kuma sai da mai alfarma ya shigo sannan ku rama haramun ne yin haka to da haka Allah madaukakin sarki ce wala shahar haram kada ku keta alfarmar watanni masu alfarma a wajen Allah ta hanyar yin yaƙi a cikin su ko kuma ta hanyar yin ayyukan sabo a cikin su ko ma wani irin aikin sabo ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abi bakar as Allah ya kara masa yadda ya ce أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أنزل الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أحجة الوداع حج بنقانا يتي إن الزمان قد استدار كهيئته يا كومتاني كسني zamani fa ya kewayo kamar yadda ya saba domin kullum zamani kewayawa yake shekara kewayawa take kwanaki kewayowa suke yi da haka annabi ya ce hakika zamani ya zagayo kamar yadda ya saba yau makalakar samawa tuwal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai da kasai haka zamani yake kewayawa haka duniya take zagayawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake as-sanatu isna ashara shahran shekaran musulunci wata goma sha biyu ke gare ta minha arba'atun hurum cikin waɗannan wata goma sha biyu akwai waɗansu hudu masu alfarma salafun mutawaliyatun uku a jere suke zulqaida na farkon su zulqaida zulhajji na biyun su zulhajji wal muharram na biyun su na ukun su kuma muharram kaga waɗannan ajira suke zulqaida zulhajji sai kuma al muharram da haka salasun mutawaliyatun watanni cikin hudu masu alfarma uku ajira suke wa rajabu mudar na hudun kuma wanda ba a jere yake da yan uwansa ba shine rajab wanda ake masa lakabi da rajabu mudar rajab na 'yan kabilan mudar kabilan mudar wata kabila ce daga cikin kabilan larabawa wasu malamai suka ce su ne ƙuraishawa akan gaya musu kuma a ce da su mudar me yasa ake cewa watan rajab watan mudar saboda kabilar ƙuraishawa a lokacin jahiliya suna girmama watan rajab shine abin da har yanzu za ku ga waɗansu waɗanda suke amsa sunan musulmi ba su daina ba irin abin da ake na cewa watan rajab watan azumin tsofaffi watan sallar tsofaffi watan kaza ai ta yanke yanke ai ta dinke dinke akwai idan watan ya zo a yi sallah a watan juma'a ta farkon wata a yi kulhuwallahu ɗari raka'a dubu kaga wannan ɗabi'a ce ta maguzanci asali tun kan zuwa musulunci larabawan mudar suke yin wannan abu shi yasa ma watan rajab din ake ce da shi rajabun mudar to da haka watan rajab yana daga cikin watanni masu alfarma waɗansu malamai suka ce abin da yasa ake ce da shi rajabu mudar saboda tsakanin kabilar larabawa mudar da wasu daga cikin kabilun larabawa suna saɓani akan wanne ne cikon hudun watanni masu alfarma sai wasu su ce ramadana ne su kuma mudar sai suka makale wa rajab suka ce rajab ne kuma ya zama sun yi daidai sakamakon haka sai ake jingina musu watan sai a ce rajabu mudar rajab ɗin da yan mudar suka zaɓa a matsayin shine cikon hudun watanni masu alfarma kuma suka dace to dace annabi ya ce watanni masu alfarma guda hudu ne uku a jere daya a ware uku a jere zulqaida zulhajj muharram daya a ware rajab wanda ake masa lakabi da rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda ke tsakanin jumada ula a jumada saniya da kuma sha'ban domin sai an yi jumada ula jumada saniya sai ai rajab sai kuma a shiga sha'ban to dace annabi yana lissafi ne gwari gwari dan a fahimta allazi baina jumada wa sha'ban rajab ina nufin wanda yake tsakanin jumada saniya da kuma sha'ban to da haka wannan hadisi yana daidai da me bayani dangane da watanni masu alfarma kenan wala shahar haram ba wata ɗaya ake nufi ba watanni ne da yawa har ma sun kai guda hudu su ne Allah ya faɗa cikin suratul tauba min ha arba'atun hurum kuma su manzo Allah ya ƙara bayani cikin wannan hadisi shine wala shahar haram kada ku keta alfarmar wata mai alfarma walal hadaya haka nan kada ku keta alfarmar hadaya hadaya shine dabbar da aka ɗauko don a je maka a yanka ta idan mutum zai je aikin haji ana so ya tafi da dabbar hadaya musamman idan aikin hajin da zai yi tamattu'i ne an gane ko mutum zai tafi da dabbar hadaya dabbar ba ta da iyaka mafi karancinta akuya kwaya ɗaya ko tinkiya kwaya ɗaya ko rago kwaya ɗaya ko bunsuru kwaya ɗaya amma kana da damar ka tafi da dabbobi masu yawa ba adadi annabi sallallahu alaihi wasallam da zai je aikin haji ya tafi da hadaya raƙumi ɗari da ya je yanka sittin da yan kai da kansa sai da na ali ya ƙarasa masa sauran da haka ana son idan mutum zai je aikin haji ya tafi da dabbar hadaya to ita wannan dabbar hadayar tana da wani mutunci da wani daraja sama da dukkan sauran dabbobi da zarar ka wari dabba ka ce wannan ta hadaya ce to yanzu Allah ya ce a girmama ta a mutunta ta ba za a dake ta irin yadda ake dukan sauran akuyoyi ba ba za a yi mata tsawa irin yadda ake wa sauran akuyoyi ba da haka Allah ya ce walal shahar harama walal hadiya dabbar hadaya kada a wulakanta ta kada a warware alfarmarta kuma wannan ya kasance tun kafin zuwan musulunci larabawa suna haka idan mutum ya wari dabba da sunan hadaya zai tafi maka da ita to wannan dabbar akan bata kiwo na musamman akan bata kula ta musamman ba a taba ta ba a yi mata tsawa dan gudun kada wani abu na aibi ya same ta kar kai mata tsawa tana kusa da wani rami ta fada ta kare kaga ka rage mata farashi to har ma sukan yi mata wani abu sai su ɗauki waɗansu abubuwa sai su rataya mata a wuya wani lokaci sai ka ga an samu warin takalmi an ɗaura da igiya an rataya mata a wuya duk dabbar da ka ga an mata wannan ratayen to alamar dabba hadaya ce ma'ana ka ja jiki kada ka taɓa ta taɓa ta taɓa Allah ne subhanahu ta'ala domin shi yace a mutunta ta kar a taɓa ta walal hadiya an gane ko walal qala'id haka Allah yace kada ku keta alfarmar alqala'id to anan alkala'id waɗansu malamai suka ce ƙarin bayani ne dangane da alhadiya tunda mun ce alhadiya dabbar hadaya alqala'id jam'u qalida ko kilada kilada shine wannan takalmi ko wata alama da suke rataya wa dabbar dan a san cewa ta hadaya ce kar a taba ta to sai Allah ya ce kada a taba dabbar kai ba ma dabbar ba wannan abin da aka rataya mata a kar a taba ma'ana a ba ta kyakkyawar kulawa a mutunta ta saboda dabba ce wacce za a kai ta ɗakin Allah a yanka don neman kusanci gare shi subhanahu wata'ala waɗansu malamai suka ce a alqala'id shine abubuwan da su kansu larabawa sukan yi domin a wancan lokaci suna rayuwa irin ta dabbar dawa rayuwa ta yaƙe-yaƙe rayuwa ta faɗace ta ba gaira ba dalili to idan mutum zai tafi aikin haji dan a san cewa shi yanzu ba yaƙi ya taho ba ba faɗa ya taho ba aikin haji ya nufa sai ya rataya wa kansa wata igiya a wuya ko ya rataya wa kansa wani warin takalmin da ya daura a jikin igiya a wuya duk wanda ya ganshi alama ce ta cewa shi fa aikin hajji zai tafi ba fada ya zo ba to wannan mutumin daidai da wannan igiyar ta wuyar sakar a taba ballantana shi da haka malaman da suka yi wannan fasara suka ce kenan asalin qala'id mudafun ilaihi ne an shafe mudaf asalin yadda zancen yake wala ashabul qala'id kada ku taba masu igiya a rataye a wuya waɗanda suka nuna cewa su ba faɗa suka fito ba manufarsu shine tafiya aikin hajji ko umara kowanne daga cikin waɗannan maganganu maganganu ne masu ƙarfi ko mu ce qala'id ana nufin abin da aka rataya wa dabbar hadaya ko mu ce qala'id su kansu mutanen da suka rataya abu a wuyansu da nufin sun yi saranda ba faɗa suka nufa ba aikin hajji ko umara suke nufi abin nufi dai duk wani abu da aka nufo aikin Allah a ciki ka mutunta shi duk wani abu da ake yi da sunan addini ya zama yana da kima yana da mutunci a wajenka shine walal hadaya walal qala'id waɗansu malamai suka ce a alqala'id waɗansu alamomi ne da larabawa sukan sa a wancan lokaci don su bambance harami da wajen harami yanzu ga dukkan wanda ya je aikin hajji ko umara musamman idan ka taho daga jidda za ka ga sayin an ce maka nan shine farkon harami ka shiga harami to tun a da can suna yin irin haka sai dai su a wancan lokacin ba allo suke sawa ba sukan ɗan ɗaura waɗansu alamomi ne to irin waɗannan alamomin ko su kar a taɓa ballantana kuma a shiga harami a aikin sabo haka nan idan za ka fita daga makka ka nufi madina a wajen hudaybiya ka ga wannan sayin bada duk dai iyakokin harami duk a maka an sassaka wannan to waɗannan wasu malamai suka ce su ake nufi da qala'id kada ku taɓa dukkan wata alama da aka nuna muku cewa nan shine harami can kuma wajen harami to in ku alamar ma ba a yadda ka taɓa ba ina kuma ka shiga harami kai ta'addanci ubangiji ce walal hadiya walal qala'is haka nan wala aminal baital harama kada ku taɓa dukkan wanda ya nufi ɗaki mai alfarma lafazin amina bi ma'ana qasidina domin akan ce amma ya ummu bi ma'ana kasa da ya qasudu ami sai zama shine alqasidu wala amin albayt alharam kada ku yadda ku taba waɗanda suka nufo ɗakin Allah mai alfarma yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna nufin neman falalar ubangijinsu da kuma yaddarsa waɗansu malamai suka ce abin da ya faru shine akwai waɗansu kafurai lokacin da annabi sallallahu ya zo sulhu hudaybiya ma'ana ya zo makka da nufin aikin umara sai kafiran maka suka ce ba zai shiga ba domin ba a daɗe da gama yakin badar ba a lokacin a yakin badar kuma duk duniya ta ji cewa muhammadu da mabiyansa 'yan tsiraru sun lallasa ƙuraishawa su ɗari uku da sha uku suka ba wa dubu ɗaya da ɗoriya kashi to su ƙuraishawa sai suke ganin an kunyata su to kuma ba a daɗe da wannan abun ba da wannan mikin a zuciyarsu ba su warke ba sai annabi ya taho umara sai suka ce to mun gane muhammadu so yake ya nuna wa duniya ya kunyata mu mun bi shi madina ya lallasa mu kuma ya zo maka zai shiga salin alintu wallahi ba za mu yadda ba kunyata za ta yi yawa mana mun je garinsa ya fi mu rawa kuma ya zo garin mu kaka za a yi kenan da haka sai suka hana annabi to annabi yana cikin wannan zama na jiran dakon me za a yi yarjejeniya a kai shin za su bari ba za su bari ba sai kawai ga waɗansu kafurai kuma su ma magoya bayan shawa ne su ma sun zo za su shiga maka to sai wasu daga cikin sahabban annabi suka ce a ah, ya ma'aikin Allah tun da yan uwansu ne suka hana mu muma ma mu tare su mana kan mu basu su shiga take sai aya ta sauka la tuhillu sha'irallahi wala shahra al-harama wala al-hadi wala al-qala'ida wala amin al-bait al-harama dan ku sun hana ku ku kar ku hana su an yadda su abin da suka yi laifi ne dan mutum ya saba wa Allah akan ka kai kuma ba a baka lasisin ka saba wa Allah akan sa ba idan ya saba wa Allah akan ka kai kuma ka ba Allah akan sa ubangiji ya san abin da suka yi ta'addanci ne domin ya faɗa humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga hilla lalle kan su sun aikata kafirci sun hana ku shiga ɗaki mai alfarma sun hana hadayar ku ta kai inda ake yanka abin hadaya amma tare da haka a'a kukar ku hana su shine wala amin albayt haram kada ku hana dukkan wanda ya nufo shiga ɗaki mai alfarma yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana da nufin neman falalar ubangiji da yaddarsa to sai malamai suka ce in muka fassara ayar da wannan ma'ana cewa annabi kar ya hana wanda ba musulmi ba shiga ɗakin ka'aba kenan kafin a haramta wa kafirai zuwa aikin haji domin lokacin da manzo Allah ya bayyana da shi da dukkan sauran kafiran Qurayshawa ake haduwa a aikin haji kafirai suna irin nasu musulmi suna irin nasu amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ce a a daga yanzu kafirai su zaina zuwa aikin haji ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha ya ku waɗanda suka yi imani ku sani fa kafirai najasa ne daga yau kar ku sake barin su su rinka zuwa aikin haji domin yana daga cikin irin nasu aikin hajin idan suka je tsirara suke yi mazansu da matansu za su yi tsirara suna ɗawaci su mazan sai a ce to ai kayan da kai zunubi da su a wani gari ya za a ka zo ɗakin Allah da su da haka idan ka taho sai ka zo dab da kofar harami Qurayshawa suna nan a zaune sai su ce to bawan Allah ba a shiga ɗakin Allah da kaya masu najasa wai kayan da ka taho daga garin ku da su najasa ne sai su ce to yi tsirara idan kai tsirara in kana da kuɗi sai su baka eh, su baka haya kayan su sai ka karba sai kai dawatsi idan baka da kuɗi suna gani ka tuba naka ka shiga tsirara inda matar ka kawai taho ita da mace tubewa za ta yi ita ba maganar haya saurara za ta shiga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahujjanna ba'da al-ami mushrikun wa la yatufanna bil baiti uryanu daga yau a shekara ta bakwai ko takwas bayan hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo sayyidina abubakar a matsayin amirul hajji da sauran musulmi shi annabi bai zo aikin hajji ba a shekarar ya ce ka je abubakar ka jagoranci mutane aikin hajji cikin hudu ba arfa da za ka yi musu ka faɗi la ya na bilbaiti mushrikun la ya na bilbaiti mushrikun ko la ya hujjanna na baadal ami mushrikun wa la na bilbaiti uryana daga yau Allah madaukakin sarki ya ce kada a sake barin wani mushriki ya zo aikin hajji duk wanda zai zo aikin haji ya tabbatar ya musulunta in baka musulunta ba kar ka matso in ka matso duk abin da ya same ka kai ka jiyo kuma daga yau kada wani ya zo aikin haji ya tuɓe tsirara ya ce zai yi ɗawafi in ba ka da kaya kar ka zo in kuma ka zo da kayanka ba wani magana cewa kayanka suna da najasa ko kayanka an yi sako ko kaza ko kaza matukar ka saka harami sawa'an a makka ka siya ko a wajen makka ka siya babu laifi ka shigo kai aikin hajinka ka shigo kai ka to kenan malamai suka ce idan muka fassara wannan ayar da cewa wala amin albaitul harama Allah ya hana kada a haramta wa ko kada a hana kafirai su je su yi aikin hajji a wannan shekara suka ce to wannan ayar ta zama shafaffiya kenan ayar cikin suratul tauba innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amin haza ita ta shafe ta wadansu malaman suka ce a abinda ake nufi wala amin albaitul harama kada ku hana wani wanda ya nufi ɗakin Allah mai alfarma in dai ya tafi da niyyar aikin haji in dai ya tafi da niyyar neman falalar ubangiji amma fa da sharadin musulmi to idan muka fassara da cewa musulmi ayat take nufi kaga ayat tana aiki har yanzu ba a shafe ta ba yanzu kan babu wata dama da mutum zai je aikin haji kuma a hana shi sai dai fa inda wani uzuri karbabbe gamsashe to wannan kuma daban na daga cikin uzurrukan karbabbun gamsasun ya zama ba ki da muharrami idan mace ba ta da muharrami dole a hana ta zuwa aikin haji ba wani wanda zai ci saudiya ta yi zalunci ta yi ba daidai ba ta hana mata zuwa aikin haji ta rage alhazai mu aka raina 'yan afirka musamman ma 'yan najeriya to ai ku kuka ja ku kuka ja asali maganin muharrami tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ba a zuwa aikin haji sai da muharrami domin ba ma aikin haji ba dukkan wata tafiya da mace za ta yi kwana ɗaya kwana biyu annabi ya ce yi sai da muharrami waye muharrami ko dai mijinta ko kuma namijin da babu aure tsakanin ita da shi har abada ko babanta ko ɗanta na cikinta ko wan babanta uwa ɗaya uba ɗaya ko kanin babanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wan mahaifiyarta ko kanin mahaifiyarta namijin dai da babu aure tsakaninsa da mace har abada shi ake kira muharraminta hariman mu'abbadan ana nufin muharrami haramci na dindindin wanda in shi da ita za a bari a duniya babu aure tsakaninsu musulunci ce in dai mace za ta tafiya kwana ɗaya to dole ne wani ya raka ta saboda irin muhimmancin da musulunci ya bawa mace da kuma gatan da ya mata shi wannan muharramin zai ba ta tsaro ne ya ba ta kariya idan wani ta'addanci ya nufo shi zai kare ta ita ma in tana son ta wata fitsara in ta gan shi za ta ji nauyi to wannan shine hikimar musulunci a tafiya da muharrami wata rana kamar yadda imam muslim ya rawaito hadisin abdullahi dan abbas wani mutum annabi ya jera sojoji ana musu hudu ba za su tafi jihadi sai da aka zo kansa sai ce ya ma'aikin Allah ai ni kam a taya ni murna manzo Allah ce me ya faru yace ai rabawa muka yi ni na taho jihadin yaki matata ta tafi jihadin mata aikin haji annabi yace ka taho nan ka batta tafi ka je kai haji da matarka ai za zai zama muna daurawa kana kwance mana me yasa ake jihadin musulunci dan a tsaye da adalci dan a kare fasikanci to kai ka tura ta aikin haji ka taho nan ka san me za ta je ta yi ka san me zai haɗu da ita a hanya da haka manzo Allah ya ce tafi ka je kai hajji na matarka da haka dai zuwa tafiya da muharrami ga mace sharadi ne na imani sawa'an tafiyar ta aikin haji ko ba ta aikin haji ba manzo Allah ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha zu mahram bai halatta ba ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiya tafiyar da ta kai wuni da dare da wuni ba tare da ta ba matukar mumina ce ta gaske in za ta tafiya sai da muharraminta akan wannan idan ƙasar saudiya ta ce ƙasa kaza ba za ta zo ba saboda mun gane muharraman na jabi ne mun gane ma ba muharraman to a nan bata shiga la sha'irar lahi wala al harama wala al-hadai wala al-qala'ida wala amin al harama ba to haka nan dukkan wata ka'ida da ake yi ko aka sa dan aikin haji ya zama ya samu kyau ya samu kyautatuwa da natsuwa a yi shi cikin lafiya sai wata ƙasa ta karya idan aka ce ba za ta yi aikin hajji ba babu laifi ba za ta ce an hana ta aikin hajji ba ba za ta ce an saba wa umarnin Allah da ya ce kar a hana mutane zuwa aikin hajji ba da haka ya kamata mu fahimci wannan akwai shekarar da Najeriya ake kwalara mutanen Najeriya suka tafi aikin hajji Saudiya ta ce ba za su shiga ba nan ma aka yi ta surutu kaji kowa yana magana da wanda ya san me ma aikin hajjin da wanda ma bai san me hanyar iyasar ma a garin su bai sani ba sai ya tsoma baki kaga wannan ba daidai bane ba a ka'idar musulunci in ana annoba a gari na ciki ba sa fita na waje baya shiga idan ƙasa tana amai da gudawa tana kwalara annoba ce annabi ya ce kar ku shiga na ciki kar su fito a yi ta addu'a Allah ya yaye saudiya ta tabbatar najeriya tana kwalara kwalara annoba ce ba za a shigo ba ba za ta fita ba wannan ka'ida ce ta musulunci da haka aka ce kar ku je aikin haji idan kuka je aikin haji za ku baza wa duniya kwalara maimakon lada kun kai zunubi to da haka dai ya kamata mu kiyaye addinin musulunci yana da dokoki yana da ka'idoji ba kuma kowane abu bane kowa yake iya sa baki akwai abin da in baka sani ba ja bakin ka kai shiru idan ka faɗi magana sai ka jefa kanka a rami da haka Allah madaukakin sarki ce wala amin albaitul haram kada ku keta alfarmar masu nufar ɗakin Allah yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan dan neman falalar ubangiji da yaddarsa menene falalar ubangiji shine kasuwanci ana zuwa aikin haji da nufin kasuwanci mutum ya aikin haji kuma ya kasuwanci ya kai kaya ko ya faro kaya wannan ba laifi bane a musulunci ubangiji ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba laifi bane ba gare ku in kun gama aikin haji ku nemi falalar ubangiji ku siyar ko ku siyo domin fadlan min rabbikum shine kasuwanci shine attijara kasuwanci wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah fadlillah shine kasuwanci fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah shine kasuwanci da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce yabtaguna fadlan min rabbihim da suna masu nufin neman falalar ubangijinsu ma'ana suna masu nufin kasuwanci kada ku hana su zuwa makka kada ku hana su shiga ɗaki mai alfarma in dai ba wata ka'ida daga cikin ka'idoji suka karya ba wa ridwanan kuma suna masu neman yardar Allah malamai suka ce idan muka fassara da cewa ayat ta sauka ne sakamakon wa'ancan kafirai to kuma sai Allah ya sifanta su da cewa yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan suna neman falalar ubangijin su da yardarsa malamai suka ce wannan na nuna su kansu kafirai a aqidar su a lokacin da suke wancan aikin haji duk da abin da suke yi a cikin sa na sabo amma dan Allah suke yi to amma shin shi shin duk abin da kai dan Allah kuma sai Allah ya karba a'a ita kyakkyawan niyya ba ta mai da mummunan aiki ya zama nagari mutum zai iya kasancewa ya yi abu don Allah amma asali aikin ma ɓatacce ne ba Allah ne ya sa shi ba ba zai samu lada ba shi ne ka'idar da malamai suke cewa an niyyatul hasana la tubarrirul munkar kyakkyawan niyya ba ta mai da mummunan aiki ya zama kyakkyawa suka ce kamar misali ne a ce ga mota cike da giya sai wani mutum ɗan giya ya ja ta kaga wannan dan giya yana jan motar giya to shikenan sai kuma yanzu dan giya ya sauka sai liman ya karba shikenan sai a ce saboda liman ne ta zama motar ruwa ta zama motar lemo da aka ka'idar Allah shine abu baya zamowa aikin kirki sai in Allah ne ya ce sannan kuma in kai ba zai karba ma ba sai in kayi yadda ya ce kuma kayi da kyakkyawan niyya amma da za ka tsallake waɗannan sharuɗa biyun farko Allah bai ce ba baka yi yadda ya ce ba amma ka yi da kyakkyawan niyya to kuma duk da haka Allah ba zai karba ba an gane ko babban misali abubuwa da yawa da mutane suke yi da sunan addini Allah bai ce ba amma kuma za su ce maka ai kyakkyawa ce ai kyakkyawan niyya ce in aradna illa husna mu ai kyakkyawan niyya muka nufa Allah muka nufa to baka cewa na nufi Allah kuma Allah ya saurare ka sai in shi ya ce ka nufe shi shi ya ce ka yi kaza ka yi kaza kuma bisa ga ka'ida kaza da kaza kuma ka yi dan shi to sannan sai ka samu lada don haka duk da anan idan muka ɗauka a ɗayan tafsirai ayar kamar tana magana ne akan kafirai kuma ta yi yabo akan cewa guna fadlan min rabbihim wa ridwanan malamai suka ce wannan ala za'amihim bisa gariya wasu a wannan lokaci da suke wancan aikin hajji na jahiliya suna ganin wai Allah suka nufa suna ganin yaddar Allah suke nema sai Allah ya ce to aje a haka dan haka kar ku hana su amma daga baya kuma sai yazo ya ce a hana domin ya ce fala ya al-masjid al-harama ba'da amihim hada ubangiji ya ce wa idza halaltum fafadu ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka cire haramin ku na aikin haji ko umara babu laifi kuma ku yi farautar ku an gane ko a baya mun ce haramin ne ga mutumin da yake cikin harami yayi farauta sai Allah ya ce to wa idza halaltum fafadu idan kuka warware haramin ku kuka gama aikin hajjin ku ko umarar ku babu laifi ku ci gaba da farautar ku to amma shin farautar a ko ina a'a banda a cikin harami duk wajen da aka yi signboard aka ce nan harami ne to ba a farauta a cikinsa domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi harami yana da alfarma la yunaffaru sauduhu saiduhu wa la yuqtalu khalahu wa la yuqdadu shawquhu wa la yultaqatu luqtatuhu illa li mu'arrif shi harami yana da alfarma ba a yanke ciyawa cikinsa ba a sassabe kayar cikinsa ba a yin tsuntuwa a cikinsa sai ga mai shela sannan kuma ba a yin farauta a cikinsa kai abin farauta ba wai da nufin kamawa ba ka ce masa kya ka yi laifi kana cikin harami ka ga zomo ka ce kya ka yi laifi a wajen Allah ballantana ka kai ga dukansa ko ka ɗauki eh, dutse ka jefe shi ko abu makamancin haka domin waje ne da ake so ya zama da cikakken aminci cikakken zaman lafiya inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga ya aminta da haka ko dabba farauta ce ta shiga a kyale ta malamai suka ce da zaka biyo zomanka daga wajen harami kuna ta gudu kuna ta gudu yana tsallakawa wannan iyakar da aka ce harami to ya sha kana ji kana gani baka da yadda ka iya kai ba wai zomo ba mutum ya sa sanda ya ɗima ma duka ka biyo shi a guje ya shiga harami to dole ka haƙura kai ba ma haka ba mutum ya ɗauki wuƙa kana gani ya soka wa mahaifinka ya kashe shi in ka bi shi a guje shiga harami ya sha in ka kuskure ka ka tsallaka ka taɓa shi to a wajen Allah yanzu da Allah kake saboda alfarmar wajen sai dai malamai suka ce sai a yi ta dabarun da za a ba a matsa masa ya fito kila a kisiyan masa da ruwa duk kishirwar da zai ji kowa ya hana shi ruwa har sai ya takura ya fito yana fitowa sai a carab a kama shi amma a bi shi a kama shi a ciki to an yi laifi wa man da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga ya tsira duk wanda ya shiga ya sha sai dai fa in shi da kansa ya keta alfarmar harami a cikin haramin ya daki wani to sai a rama a cikin haramin ya kisan kai sai a rama ama in dai bai yi a ciki ba ya fito ya yi a waje ya shiga to a kyale shi har sai ya fito amma idan yayi a ciki to wannan babu laifi sai ai kisasi wal hurmatu qisasun ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ذاك وإذا هللتم idan kuka warware haramanku kuka fita daga cikin haramanku na aikin hajji ko umara fasfadu ku iya ci gaba da farautarku to anan fasfadu wani irin umarni ne umarni ne na halacci ba umarni ne na wajabci ba umarni iri-iri ne ubangiji ya ce in kuka gama aikin haji kuka fita daga harama ta aikin haji ko umara ku yi farauta waɗansu malaman zahiriya sai suka ce to wajibi ne duk alhaji ya tafi da kwari da bakarsa wa idza halaltum ana gama aikin haji fasadu ka shiga kai farauta ko zomo ka dan kamo ka taho gida suka ce amrun ne yaqtalil wujub umarni ne da yake nuna wajabci lallai idan mutum ya gama aikin haji sai ya farauta lallai idan mutum ya gama umara sai ya farauta wa idza halaltum fasadu to amma jumhurin malamai suka ce a amru ibaha umarni ne na halacci domin a wancan lokacin akwai waɗanda asali mafarauta ne farauta a wancan lokacin tana daga cikin manya-manyan sana'o'i hatta annabawa da yawa suna yin ta kai hatta asalin wanda ya kafa garin makka din ma mafarauci ne annabi isma'il sana'ar farauta ce da kayan farauta suna nan baje-baje a gefen garin to amma lokacin aikin haji a dakata da farauta lokacin da ka shiga harama da umra ka dakata da farauta amma kana gamawa fa daukari da bakanka ka shiga daji daidai da fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah shine wa idza halaltum fasadu amma idan kai ba mafarauci bane ba kuma ka gama aikin haji farautar me zaka yi ai sai dai a farauce ka a dauko ka a jirgi a kawo ka garin ku daka wa idza halaltum fasadu in kun gama aikin haji ko umara kun fita daga cikin harami fasadu in kuna da sha'awar farauta ku yi in da masana'a ku ce kwa iya ci gaba da yi domin lokacin da aka takaita ku aka hana ku ku yi ya riga ya wuce wala yajrimannakum shana'an qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tabu kada jin haushin mutanen da suka hana ku shiga ɗaki mai alfarma ya ɗauke ku an ta'tadu ku kuma ku yi ta'addanci to kaga idan muka ɗauka cewa wancan sababin sauka da muka faɗa cewa wasu mutane sun zo za su wuce lokacin da kafirai suka hana annabi shiga sai wasu sahabbai suka ce to murama to wannan ƙarshen ayar yana daɗa nuna haka shine Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumi kada kiyayyar wa'ancan mutanen ta ɗauke ku an saddukum anil masjidil harami dan sun hana ku shiga masallaci mai alfarma an ta'atadu kuma ku fada wa wasu da ta'addanci ku ce za ku rama za ku yi haushin kaza za ku ce kan dami tunda yan uwanku sun taba su kuma bari ku rama sai Allah ce karku haka to wannan sai yake nuna cewa musulunci addini ne mai ka'ida in wani bai taba ka ba baka hucewa a kansa kenan abin da da yawa mukan yi wani lokaci idan fitintunu sun faru a ƙasar mu ana faɗa tsakanin wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba a wata jiha ko a wani yanki sai wasu kuma su faɗa wasu a wani waje wannan haramun ne ba daidai bane a musulunci inda gaske ramawa za ku yi to ku yi ku niki gari ku tafi can waɗanda suka yi muku kurama a kansu ba daidai bane ba wani ya taba ka a wata jiha ko ya taba mutanenka a wata ƙasa kai kuma ka zo wata ƙasa ka fada wasu basu ji ba basu gani ba wannan zalunci ne wannan ta'addanci ne wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada jin haushin wasu sun hana ku shiga ɗaki mai alfarma ku ce wai ɗan uwansu ne ai duk ɗaya suke bari mu fara bari mu rama Allah ya ce wannan ta'addanci ne in mutum ya maka laifi a kansa kake ramawa wala taziru ziratun wizra ukra wata rai ba ta daukan alhakin wata dan haka wannan ita ce ka'ida uba baya laifi a kama da da baya laifi a kama uba kullu nafsin bima kasabat rahina kowa abin da yayi nasa ne wa allaysa lil insani illa ma sa'a kowa abin da yayi da shi ake kama shi wannan ita ce ka'idar adalcin Allah ba inda da zai yi laifi Allah ya kama ubansa ba inda uba zai yi laifi Allah ya kama ɗansa wannan yana daga cikin zalunci in uba ya maka laifi uba ne baka gan shi ba jira shi kai ta neman sa har Allah ya nuna maka shi amma ka zo ka kama ɗansa me ya maka wannan zalunci kenan wani ya daki mutanen ka kuma yana da wasu yan uwa a wasu wani waje su kuma ba ruwan su suna sabgarsa ta rayuwa sai ka je ka faɗa musu to su kuma me suka yi maka ka zalunce su in ramuwa za ka yi sai ka jira wancan wanda ya taba naka ka bi shi inda ya taba naka kai masa su mame karama in dai ba za ka haƙura ba amma ka faɗa wa wasu to wannan kuma zalunci ne wannan ba musulunci ne ba ubangiji madaukakin sarki ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tubu kalmar yajrimannakum ay yahmilannakum domin sukan ce jarama yajramu bima'ana hamala yahmalu wala qad fa'antu aba uyaynata da'anatan jaramat fazarata ba'daha an yaghdabu jaraman bi ma'ana hamalan kada kiyayyar waɗansu mutane ta ɗauke ku shine wala yajrimannakum ay wala yahmilannakum kalmar shan'an ana nufin al-ghadab fushi da haushin wasu domin asalinsa daga shanaitur rajula ne ashnuhu shan'an wa mashna'atan wa shan'anan bi ma'ana aghdabtuhu ko ghadibtu minhu da aka kada fushin waɗansu mutane ya ɗauke ku zuwa ga ku faɗa wasu har ku rama a kansu alhalin ba su suka yi muku laifi ba in kun haka an ta'atalu kun yi ta'addanci wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya da junanku alal birri bisa ga ayyukan da'a malamai suka ce albirru shine duk abin da zuciyarka ta natsu da shi duk abin da in kana yin sa baka shayin kowa ya ganka baka shayin kana yin sa ku yi ido hudu da sarkinka amma dukkan wani abu da in kana yi baka so a ganka to ba abin kirki bane ba kenan zuciyarka bata natsu da shi ba kenan haka manzo Allah ya fassara albiru albiru matma'anna ilaihi nafsu watma'annat ilaihi alqalbu zuciya ta natsu da shi hankali ya gamsu da shi to wannan shi ake kira albiru nagarta wasu malamai suka ce duk abin da zaka yi wa Allah shi ake kira da albiru in dai na da'a ne ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال daka ka albirru shine ayyukan da'a wanda kuma zuciya ta natsu da su yanzu wa ke kunya sarkin sa ya ganshi yana sallah wa ke kunya sarkin ka ya ji ka tafi aikin haji wa ke kunya sarkin sa ya ganshi yana yi wa iyayensa aiki amma wa yake kunya waye baya kunya sarkin sa ya ganshi yana shan taba in dai mutumin kirki ne mai hankali waye baya kunya sarkin sa ya ganshi yana yin waɗansu abubuwa na rashin kirki duk mai tunani mai hankali baya son ya ga wani wanda tsakaninsa da shi akwai nauyi ya gan shi yana abin da bai dace ba to wannan abin da baka so a ganka kana yi wannan shi ake kira da al'ismu amma wanda kuma kake so a ganka kana yi shi kuma shine albiru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal ismu shi kuma al ismu ma haka fi nafsika shine wanda zuciyarka ta kinutsuwa da shi wa karita an yattali alaihin na zaka so kuma mutane su ganka kana yi to da haka wannan yake nuna mana cewa ashe akwai abubuwan da za mu yi taimakekeniya da junanmu a kansu akwai abin da bai halatta ba in taimakawa ko ma waye in yana yi ko babana ne ko wana ne ko kanina ne ko mahaifiyata ce domin Allah ya ba mu ka'ida in dai za mu taimakawa junanmu to mu taimakawa junanmu akan aikin alkhairi amma baya halatta in taimakawa wani saboda dan uwana ne ko saboda mahaifina ne ko yayana ne ko kanina ne akan abin da yake saban ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu Allahu man awa muhdisa Allah ya tsine wa duk wanda ya taimaka wa mai aikin barna akan aikin barnarsa an gane ko da haka wannan wajibi ne musan wannan wa ta'awanu alal birri ku yi taimakekeniya akan ayyukan da'a wattaqawa da tsare dokokin ubangiji wala ta'awanu kada ku yi taimakekeniya alal ismi akan ayyukan sabo wal udwa da ketare iyaka al ism sabon ubangiji udwa cutar mutane kada ka taimaka masa ya cuci mutane kada ka taimaka masa ya zalunci to wannan shine al'udwan al'ithmu kuma saba wa Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle ku sani Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa na'am حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فإن الله غفور رحيم Ubangiji madaukakin sarki ya ce hurrimat alaikumul maitatu lallai ku sani an haramta muku cin mushe mushe shine dukkan abin da ya mutu ba ta hanyar yankan da musulunci ya ce sai an yi ba sannan za a ci abu ko ma ta wace hanya ce abu ya mutu in dai ba ta hanyar yanka ba ce ko da halal ne cin sa to wannan ya zama mushe allazi mata hatafa anfihi wanda ya mutu bisa ga kaddarar mutuwa ta sauka akan sa da haka bai halatta a ci ba abu na biyu waddamu an haramta muku jini mutanen da sun kasance larabawa a lokacin jahiliya idan suka yanka dabba jinin da yake zuba sai su kawo kwano su tare idan suka tare sai jinin zuwa in ya ɗau lokaci sai ya sandare sai ya zama kamar hanta sai kuma su zo suna ci to sai Allah madaukakin sarki ya haramta cin wannan jinin a nan aya ta ce damu kawai ta yi shiru amma a cikin suratul an'am sai ta ce daman masfuhan jini mai kwarara a yayin yanka dabba domin malamai suka ce jini iri biyu ne akwai jinin jijiya akwai jinin nama ko yanzu kai a jikinka akwai jinin jijiya akwai jinin nama jinin da yake gudana a cikin jijiyarka da kuma jinin da yake sauran jikinka na fata to jinin da aka haramta ci shine jinin jijiya shine wanda idan aka yanka dabba yake fitowa ya zube domin akwai jijiya a wuya wacce idan aka yanke ta to sai jini ya biyo ta ita duk sai kwarare sai ya zube kuma shi jinin jijiya shine wanda cuta take zama a cikinsa da haka shi yasa hikimar da shari'a tace in za a ci dabba a yanka dan idan aka yanka wannan jinin na jijiya ya kwarare sai ya zama idan akwai cuta a jikin dabbar kaga cutar ta zube kai yanzu idan ka zo zaka ci nama ne salin alin to da haka ubangiji ce an haramta muku cin jini ana nufin jinin jijiya jinin da shi ne wanda idan aka yanka dabba yake kwaranyewa jinin da shi yake ɗauke da cuta amma mutum yana cikin cin nama ya ga jini jini a jikinsa wannan ba laifi ba ne ba wannan irin jinin aka hana ba to sannan har ila yau sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna cewa akwai wani nau'i na jini da ba haramta ba shine me hanta da kuma me da saifa waɗannan abubuwa guda biyu asalin su jini ne yanzu da zaka ɗauko hantar dabba lokacin da aka yanka ka sa ta a cikin kwano ka ɗauki bubulu gari abin burga miya ka kaɗa za ka ga ta zama jini shi yasa ma bahaushe yake cewa ba a raba hanta da jini domin asalin hanta jini ce to haka nan saifa da za ka ɗauko saifa ta dabba bayan an yanka ka kaɗa ka kaɗa za ta rikida ta koma jini domin asalinta jini ne to amma waɗannan abubuwa ba a hana mu cin su ba duk da cewa asalin su jini ne shi yasa cikin hadisi abdullahi dan umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace uhillal lana maitatani wadda mani an hana an halatta mana cin mushe biyu da jini biyu aya da farko ta ce an haramta mana cin mushe shin ko wani mushe a karo na biyu ta ce jini shin ko wani jini sai annabi yace a banda mushe biyu banda jini biyu me mushe biyu mushe na farko kifi kifi yanzu dan ka kamo kifi sai ka tsaya yankawa a dauri kashi ko a bata igiya ba wanda yake ka tsaya yanka kifi da ka kifi in yayi mushe halal ne ka ci mushen kifi halal ne an gane ko to sannan kuma mushe na biyu shine fara halal ne cin fara kuma ba inda aka shar'anta maka sai ka yanka fara a ce ga malam limamin yankan fara kaga ka gamu da aiki kan ka yanke buhu ɗaya ko kwano ɗaya a ci to da ka babu laifi dan ka ci fara a lokacin da ta mutu ko ka ci kifi a lokacin da ya mutu mushe guda biyu kenan da aka fitar daga faɗin hurrimat alaikumul maitatu to haka nan jini biyu ya ce wa amma damani amma jini biyu da aka halatta mana fattihal wal kabid saifa da hanta waɗannan jini ne amma ba sa daga cikin jinin da aka haramta mana jinin da aka haramta mana shine daman masuhan jini mai kurara ubangiji wa walahmul khinzir haka nan an haramta muku cin naman alade naman alade dai alade wanda waɗanda ba musulmi ba suke ci suke cewa addinin su ya halatta musu ko shakka babu ubangiji madaukakin sarki bai halatta cin alade ba a kowane addini duk wani ma'abucin addini da ya ce maka wai halin ne cikin addininsa a ci alade ƙarya ne Allah bai taɓa halatta cin alade ba hadisi ya tabbata cin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi ya ce inna Allah harrama bai al-kamri wal maitati wal khinziri wal asnaf ubangiji madaukakin sarki ya haramta sai da giya kamar yadda ya haramta shanta ya haramta sai da mushe kamar yadda ya hana cinsa kuma ya haramta sai da naman alade kamar yadda ya haramta cinsa hakanan kuma ya haramta sai da gumaka kamar yadda ya hana bauta musu wannan cikin kowace shari'a ba sai shari'ar musulunci ba kadai shine walahmul khinzir an haramta muku cin naman alade malamai suka ce kila akwai wani abu a jikin alade wanda ba nama bane ba kamar kashi kamar kitse to duk waɗannan suna shiga karkashin nama domin kada wani ya ce ai aya nama kawai ta ce bari mu ɗauki fatar mu je mu yi ganda fatar tana hukuncin nama kar wasu su ce to ai nama aya ta ce bari mu ɗauki kitsan mu je mu sha romo duka ɗaya ne a wajen Allah da haka da nama da kitse da kashi da fata kai har ko fatan alade haramun ne ka ci to da haka ubangiji ce walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi bihi da dukkan wata dabba da aka zo yanka ta sai aka kira sunan wani ba Allah ba ko rago ne aka zo za a yanka sai aka kira sunan wani Allah haramun ne ka ci domin ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu fisq kada ku ci abin da ba a yanka shi da sunan Allah ba domin ya zama fasikanci malamai suka ce me yasa aka faɗa haka saboda yahudawa in suka zo yanka rago sai su ce bismi uzair da sunan uzairu in kiristoci ne sai su ce bismil masih da sunan isa dan maryam idan kafiran ƙurashi ne sai su ce lata wal uzza da sunan lata da uzza sai Allah ce ahir duk wata dabba ko mun ce halal ne ku ci amma matukar aka yanka ta ba da sunan Allah ba to ta haramta kar ku ci domin ta zama fasikanci domin ka'ida ne ba a yanka dabba sai da sunan mahaliccinta kamar yadda aya za ta ce wazkuru smallahi alaihi wattaqullaha inna allaha sari'ul hisab a gaba lallai in an zo yankan dabba a ambaci sunan Allah a kiyaye dokokin Allah Allah mai gaggawar hisabi ne daka wa ma hilla bihi li ghairillah ko wa ma hilla li ghairillah bihi da dukkan dabbar da aka daga murya wajen ambatanta da wani sunan Allah sai Allah ya ce wal munkhaniqatu da kuma dabbar da aka shaƙe ta ta mutu ko kuma ita da kanta ta shiga wani waje ta shake kanta da kanta har ta mutu to haramun ne a ci domin yana daga cikin hanyoyin da kafiran ƙuraishawa sukan bi in suna so su kashe dabba don su ci sai su daura mata igiya a wuya sai su shake ta yi ta mutsul har ta mutu a haka to sai Allah ce duk dabbar da aka shake ta ta mutu karku ci saboda in an shake ta ta mutu to har yanzu fa jinin nan nata na cuta yana jikinta idan kuka faɗa mata da ci haka duk cutar da take jikinta za ku ba da aka karku ci dabbar da aka shake wani lokaci kuma dabbar ita da kanta za ta shiga wani waje mai hatsari ta shaƙe kanta da kanta da haka har ta mutu to in kuka zo kuka tarar da dabba a irin wannan yanayi ta shaƙe kanta da kanta a wani waje ta mutu kar ku ci namanta ko da tana cikin dabbobin da aka halatta muku ce wannan shine almunqanita min kanak kanaq shine shaki abu da makare shi har har ya mutu wal mawquza hakanan dabbar da aka dake ta aka tara mata jini a jika har ta mutu shi ma wani lokaci a madadin su yanka sai su sa dabbar a tsakiya su samu sanduna su ta timarta da haka har sai ta mutu daga waqadahu yaqidhu fa huwa waqidun al shine a daki abu jini ya taru a jikinsa ba tare da jikin ya tsage jinin ya fita ba kuma ya mutu a haka da aka duk dabbar da aka dake ta aka tara mata jini a jika karkuci malamai suka ce hatta dabbar da mota ta buge ta ita ma tana cikin mauƙuza wani lokaci mota za ta buge dabba idan ta buge ta ba tare da dabbar jini ya fita daga jikinta ba haka sai ta gwangara can ta faɗi sai ta mutu haramun ne cin irin wannan dabbar wal mutaraddiya da dabbar da ta gangaro daga sama daga attaraddi gangarowa daga sama ko dabbar da ta fada rijiya ta mutu a ciki ko dabbar da ta fada wani waje da ake haƙa rami sai ta mutu a ciki to ita ma wannan haramun ne a ci wan natiha da kuma dabbar da uwarta ta soke ta da kaho ta kashe ta domin kalmar an natiha daga an natahu an natahu shine sukan dabba da kaho to malamai sai suka ce kenan an natihatu ala zani fa'ilatu bi ma'anal mafa'ula natiha bi ma'ana mantuha dabbar da wata ta soke ta da kaho ta kashe ta haramun ne a ci wa ma akala sabu da dabbar da naman dawa ya fara ci ya rage ko kare ya fara ci aka ganshi aka bi shi a guje sai ya bari ya tsallake to haramun ne kai ka ci kare ne ya farauci wata kaza ya bi ta a guje ya fara ya galgala ta aka bi shi a guje ya tsere to haramun ne a ci wannan kaza zaki ne ya kama wani rago ko damusa ko kura ta fara ya gasa aka bi ta a guje ta sake ta gudu to haramun ne a ci an gane ko domin yana daga cikin abin da su larabawa suke ci a lokacin jahiliya hatta ragowar dabbar dawa in dai dabba mai farauta ta kama dabbar su ta fara ci suka ganta suka rarake ta ta gudu to sai su ɗauko ragowa sai su cinye kayan su sai Allah ya ce wa ma akalas sabu kada ku ci abin da ragowar dabbobi masu farauta suka ci suka rage illa ma zakkaitum sai dai abin da kuka zo kuka tarar da ragowar rai kuka sa wuka kuka yanka lafazin illa ma zakkaitum istisna'i ne yana komawa zuwa ga almunkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nafihatu wa ma akala sabu abin nufi da dabbar da aka shake ta tana wutsul wutsul za ta mutu kuka zo kuka tarar ba karasa mutuwar ba ko dai ta yana kadawa ko jelarta tana motsawa ko kafarta tana shurawa sai kuka sa wuka kuka yanka to wannan babu laifi ku ce hakanan dabbar da aka dake ta da sanduna ta kusa ta mutu sai kuka zo kuka tarabbata mutum ba tana shure-shure ko mota ta kaɗe ta aka zo aka tarabbata mutum ba tana shure-shure sai aka sa wuka aka yanka ta wannan babu laifi a ci hakanan dabbar da ta gangaro daga sama hakanan dabbar da yar uwarta ta soke ta da kaho aka tarar da ita tana motsi bata karasa mutuwa ba aka yanka to wannan duk babu laifi a ci haka nan dabbar da aka kwace ta daga hannun wata dabba mai farauta ta fara cinta amma bata riga ta kashe ta ba tana dan motsi sai aka sa wuka aka yanka to wannan duk babu laifi a ci ashe kenan duk waɗannan dabbobi an haramta su ne saboda ba a yanka ba inda ku an riski yankan su irin yanka na shari'a to babu laifi dan an ci shine illa ma zakaitum ai illa ma adraktum zakatahu sai wanda kuka riske shi da sauran rai a jikinsa kuka yanka sai Allah ya ce wa ma biha alal kuma an haramta muku cin abin da aka yanka a gaban gumaka malamai suka ce larabawa suna da al'ada guda biyu akwai al'adar idan za su yanka dabba ko da gunki baya nan su kira sunansa wannan haramun ne shine wa ma uhilla li ghairillahi bihi akwai kuma al'adar a ɗauki dabbar ma gaba ɗaya a kai ta gaban gunkin a gaban gunkin za a yanka ta to wannan ma in aka yi haka haramun ne kai musulmi ka ci shine wa magu biha alal nusub kalmar annusubu suna ne daga cikin sunayen gumaka sukan yanka dabbobin su a gaban gumaka to da nan ne waɗansu malaman musulunci suka ce kenan wannan ya nuna haramun ne musulmi ya ci abin da waɗanda ba musulmi ba suka yanka da nufin addininsa to wannan haramun ne da haka ubangiji ya ce wa mazu biha alal nusub wa an tastaqsimu bil azlab kuma haka Allah ya haramta muku ko musulmi tastaqsimu ku rinka karkasa al'amuranku bil azlami ta hanyar yin camfi ko ta hanyar yin caca kalmar al'azlab jam'i ne na azzalmu ko azzulmu bidan zai ko bi fathi zai asali larabawa suna da wani abu da suke yi mutum baya yin abin alkhairi ko kuma ya bari sai in yayi wani abu na duba shi a karan kansa suna da waɗansu abubuwa ko dai ka ce kamar 'ya'yan ludo guda uku a gindin ka'aba suke ko a cikin ka'aba suke su waɗannan abubuwan masu kama da 'ya'yan lido a jikin ɗaya an rubuta ifa'al a jikin ɗaya an rubuta la tafa'al a jikin ɗaya an rubuta a an bar shi haka babu rubutu to duk idan mutum zai yi wani abu a wancan lokacin sai ya je wajen waɗannan abubuwan an kaɗa masa an zuba idan aka kaɗa aka zuba idan mai ifa'al aikata ya bayyana to ya je ya aikata sai ya je ya aikata wa na wai abin akwai alheri idan kuma wanda ya fito da cewa karka aika wanda aka rubuta la tafa al karka aikata ya zama shi ya fito to ba zai aikata ba komin alherin abin ko ibada ce idan abin ya nuna masa karka yi ba zai yi ba amma idan ya kada ya zuba sai wanda babu komai ya fito to sai a sake kadawa idan wancan ya fito ayi idan wancan ya fito kar ayi to sai Allah ya ce ku musulmi wa an tastaqsimu bil azlab Allah ya haramta muku ku rinka kasa al'amuran ku ta hanyar wannan cacar ko wannan canfan ko wannan dara waɗansu malamai suka ce waɗansu kibiyoyi ne guda uku dukkaninsu suna cikin gidansu ɗaya a kanta an rubuta wa rabbi if'al a wata a cikinta an rubuta la tafa'al ɗaya kuma an batta haka to idan za ka yi wani abu sai ka zo ga su kibiyoyin suna cikin gidansu baka san wacce ba ce aka ce ayi ko kar ayi ko kuma ba a rubuta komai ba sai ka ja duk wacce ka jawo in ta fito in mai aikata ce sai ka aikata in mai bari ce sai ka bari komin alherin abu in kuma wacce ba komai ce to sai ka mayar ka sake ɗauko wata to wannan kaga canfi ne suna nuna alheri sai abin da wannan ya nuna musu sharri sai abin da wannan ya nuna musu to sai Allah ya ce ku musulmi ka haka alkhairi duk abin da Allah ya ce alkhairi ne je ka ka aikata shi alkhairi ne ko hankalinka ya yadda ko bai yadda ba ko mutanen garin ku sun yadda ko ba su yadda ba duk abin da Allah ya ce sharri ne guje shi ko hankalinka ya yadda ko bai yadda ba ko mutanen garin ku sun yadda ko ba su yadda ba domin alheri shine abin da Allah ya tabbatar da cewa alkhairi ne sharri kuma shine abin da Allah ya tabbatar da cewa sharri ne sai Allah ya ce zalikum ku sani duk waɗannan abubuwa da kuke yi a da wanda yanzu musulunci ya zo ya hana fiskun fasikanci ne al da yau ko daga yau ya lari na kafaru min dinikum kafirai za su ɗebe kauna daga addinin ku ma'ana daga yau kafirai za su tabbatar da cewa ba su isa su hana ku addinin ku ba ba su isa kuma su kare ku a duniya ba ba su isa kuma su sa ku bar naku addinin ku koma nasu ba domin wannan yana daga cikin ajandar kafiran farko cewa bari mu yi kokari mu kashe Muhammadu da duk mabiyansa don addinin sa ya kare sun yi ta kokarin haka Allah bai ba su nasara ba tun addinin bai wuce mutum uku hudu bane ba har yau ya mamaye duniya sun yi ta kokarin su yi makircin da musulmi za su ce to mun daina addini mun dawo naku nan ma bai yiwu ba to da ka ubangiji madaukakin sarki ya ce daga yau tun a lokacin da wannan aya ta sauka ya isan lazina kafaru min dinikum kafirai za su ɗebe kauna daga addinin ku shin wace rana ce wannan rana ita ce ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hajjatul wada ranar juma'a a ranar arfa da ka Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wannan aya daga yau kafirai za su ɗebe kauna daga addinin ku sun tabbatar da cewa ba fa za su iya gamawa da ku ba nan gani nan bari duk makircin su sai dai su yi abin da za su yi amma sai Allah madaukakin sarki ya raya musulmi waɗanda za su yi masa bauta da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin hadisai masu tarin yawa da ke nuna cewa musulunci ya riga ya kai inda maki sai dai ya haƙura ba yadda ya iya da shi hadisi ya tabbata cikin sahih al annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna kada ya isa an ya abudahu al-musalluna fi jaziratil arab shaytan da kansa uban arna uban kafurai ya ɗebe kaunar ba za a bauta masa ba a yankin larabawa ya ɗebe ƙaunar cewa bai isa ba ya dakushe hasken musulunci ya zama a duniya a ce babu musulmi bai isa ba walakin bit taharishi nahu. sai dai yanzu zai biyo wata hanya ta yadda zai ta hada musulmi fada junansu junansu zai ta sanya musu shakku akan wasu abubuwa na addinin su zai ta hure wasu kunne sai dai su amsa musuluncin da baki amma a aiki ba abin da ke nuna haka to wannan kam zai ta yi amma ya ce yau ya gama da musulunci an shafe musulunci musulunci ya kare to wannan ba zai yi ba ubangiji ya ce al yauma ku dai sani a wannan yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku ma'ana duk wani abu da Allah yake so a yi masa da sunan addini a wannan ranar ya gama ya saukar da wahayinsa ya gaya wa manzansa shi kuma ya isar ga bayi da haka malamai suka ce wannan ita ce ayar karshe daga ita ba wata aya da ta sake sauka tsakanin saukar wannan ayar da rasuwar manzo Allah kwana 81 ne daga ita ba wani wahayi da ya sake sauka shi yasa lokacin da ayar ta sauka sai sayyidina Umar ya kama kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce me yake baka kuka yace ya ma aikin Allah ai ka'idar rayuwa duk abin da ya cika to sai dai kuma ya rinka baya mana yanzu kenan addinin mu alherin da yake zuwa mana na wahayi yau Allah ya ce kaza gobe ya ce kaza an gama to ai magana ta kare kuma yace kuka na biyu da nake ya ma'aikin Allah ai zaman ka a cikin mu zaman wannan wahayin ne yanzu tunda wahayi ya kare zaman ka ya kare da haka malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke nuna wa manzo Allah rayuwarsa ta zo karshe wanda daga cikin su akwai idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba da yawa daga cikin sahabbai suna jin wannan aya da waccan sura sai suka kama kuka aka tambaye su me ya faru suka ce wallahi rayuwar annabi ta kare domin zaman sa a cikin mu koya mana addini yake to an ce addinin ya kare ya cika wahayi ya yanke to kuma me zai zauna yi sai tafiya da aka tsakanin saukar wannan aya da rasuwar manzo Allah kwana 80 ne da daya ubangiji ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum a wani yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku dukkan dangin ni'imata duk wani abu da zaka yi ka samu wani lada a wajen Allah ya riga ya faɗa yanzu babu maganar bayan saukar wannan aya kuma wani aikin lada ya zo an gama duk wani abu da ya zo bayan wannan aya ta sauka an rufe kofa yana waje musulunci kuma yana daga ciki shi yasa imamu mali ya ce bayan saukar wannan aya duk wani abu da ba addini bane ba ko sahabbai ba su yi shi ba annabi bai yi shi ba to yau dan wani ya zo ya ce ya yi shi da sunan addini Allah ba zai karba ba domin ya ce ya cika ya ce ya gama duk wani abu da za ka yi ka samu lada ya riga ya faɗa yanzu ba wani abu kuma sabo da zai zo shine al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kaga yanzu kalubale ne mu duba mu ga waɗanne abubuwa ne sai bayan wannan ayar ta sauka suka zo kaga tabbas ba addini bane ba su duk wani abu da sai da wannan ayat ta sauka sannan ya faru da sunan addini to ba addini bane ba ko me shi ko suwaye suka yi riko da shi ko waye ya kirkire shi ko a bacci ya gani ko a farke ya gani in dai sai bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum aka ga abun. to wannan ba addini bane domin annabi bai san shi ba annabi bai bauta wa Allah da shi ba Allah bai faɗe shi cikin Qur'ani ba domin bayan wannan ayoyi suka rufe suka daina sauka to da wannan shine abin da zamu yi kanmu da kanmu hisabi dukkan abin da wannan ayar ta sauka sai daga baya ya zo ya faru to kar mu yadda mu yi shi kowa ya kira mu zuwa gare shi domin ba addini bane ba duk abin da ya sauka kafin wannan aya to wannan shine addini ubangiji ya ce wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yaje muku da musulunci ya zama shine addini ma'ana daga yau duk wani abu da ka bauta wa Allah da shi ba musulunci ba Allah ba zai karba ba domin ya ce wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya wani addinin ba musulunci ba ba za mu karba masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira zai zama cikin bayi masu hasara ta babbu wadanda ba su ribar rayuwa ba duniya da lahira Allah ya tsare mu ubangiji madaukakin sarki ya ce fa man turra fi makmasati duk wanda ya samu kansa cikin halin tsanani da bukata da tsananin yunwa wacce za ta iya kashe shi idan bai ci ba sai ya ci daya daga cikin waɗancan abubuwan da muka haramta cin su gaira mutu jadifin li in dai ba ya karkata ba zuwa ga sabo me ya karkata zuwa ga sabo malamai suka ce shine ya zama abin da ya ci ko tafiyar da ta sa ya samu kansa cikin tsananin wahala da rashin abincin tafiyar saban Allah ce kamar dan fashi da makami ne ya tafi fashi da makami ya rasa abinci ba gida gaba ba gida baya yunwa za ta kashe shi to wannan ba zai ci mushe ba sai dai ya mutu a haka saboda shi tafiyarsa mutajanifin li ismin tafiya ce ta karkata zuwa ga saban Allah daidai da famin tsurra gaira bagin wala adin fala isma alaihi to haka nan gaira musa janifin ismin ba mai karkata zuwa ga sako ba sannan kuma ba mai wuce gona da iri wajen cin ba domin ko da ka kasance cikin halin yunwa ba abinci kamar za ka mutu sai mushe sai giya sai naman alade sai jini to ba a ce ka ci ka take ciki ba ca kai ka ci gwargwadon yadda yunwa za ta tafi ba sai ka ji ka ci har iya wuya ba shine ne gairar bagin wala adil bagin bi fi'ilihi ko bi safarihi adin bi akalihi tafiyar ya zama sabo ce kuma karkaci cin ya zama ya wuce na koshi ma'ana tafiyar kar ta zama ta sabo cin kuma kar da ya zama ya wuce na koshi ya kai hacci na makara na cika ciki to da haka malamai suka ce wannan uzuri ne Allah madaukakin sarki yake bayarwa idan mutum ya rasa abinci yunwa za ta kashe shi to a nan fa ba laifi ya ci mushe dan ya kubutar da rayuwarsa a nan fa ba laifi ya sha giya dan ya kubutar da rayuwarsa amma da zarar ya samu abinci gaba ya yadda waɗannan kuma ya koma cin abinci kuma in zai cin ko zai sha mushen kada ya ci yadda zai cika cikinsa shine fa man yutra fi makmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim abin nufi fa man yutra fi makmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa akala fala isma alayhi ko fa akala fa inna allaha ghafurur rahim da haka idan hakan ta faru babu laifi to yanzu da mutum zai kasance yana cikin jin yunwa yunwar da zai mutu ga mushe sai ya kici malamai suka ce in ya mutu anan ya kashe kansa sai Allah ya masa azaba domin Allah shi ya haramta maka cin musha amma tare da haka a wannan yanayin ya ce maka ba laifi ka ci to sannan maganar da muka yi kan cewa tafiya in ta zama ta sabo ba a cin mushe a cikinta ba ma a sallar kasar a cikinta ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai amma wasu suna ganin ko tafiyar sako ce sabansa yana nan laifinsa yana nan ba laifi kuma in yayi kasaru sabansa yana nan laifinsa yana nan ba laifi kuma in ya ci mushe to da ka Allah madaukakin sarki ce fa inna Allah ku sani lalle Allah gafurur rahimun mai gafara ne mai rahama ga wanda ya ci wa'ancan abubuwa da aka haramta amma a halin larura a halin tsoron kada ya mutu hadisi ya tabbata kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito daga Tariq dan Shahab Tariq dan Shahab yake cewa ja'a rajulun min al-yahud wani bai yahude ya zo ila umar ibn al-khattab zuwa ga sayyidina umar dan khattabi fa qala yace ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai innakum taqra'una ayatan fi kitabikum ku musulmi kuna karanta wata aya a cikin littafin ku law alaina ma'sharal yahudi nazalat lattakazna zalika al-yawma ida da a ce gare mu mu jama'ar yahudawa ayat ta sauka da mun riki ranar da ayat ta sauka a matsayin ranar idi kala sai na umar yace wa ayyu ayatin wace aya ce kuka ji muna karantawa wace inda ku ne kun rike ranar da ta sauka ta zama ranar idi gare ku kala sai ba ya yace kauluhu fadan Allah da yace al yawma akmaltu lakum dinakum ma'ana wannan ba karamar gagarumar aya bace har a wajen yahudawa فقال عمر سي سيدنا عمر يتي والله اني لا اعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله يتي كاغا كو ني نا سان ranar da ayar ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'at allati nazalat kuma na san lokacin ma da ayar ta sauka bayan ranar da ta sauka yace nazalat fiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashiyata arafa yawmal juma'a ta sauka ga annabi ne a yammacin ranar arfa kuma a ranar juma'a a hajjatul wada'i manzo Allah yana a arfa a ranar juma'a da yamma ayar ta sauka to wannan sai ya nuna kenan addinin musulunci ba yin gaban kai bane ba sai abin da Allah ya ce su yahudawa ku abin da suka ga dama suke yi ko Allah ya ce su yi biki ko bai ce ba sai su yi ko ya ce su yi idi ko bai ce ba sai su yi amma mu musulmi dan wani abu mai muhimmanci ya faru addinin mu in dai ba addinin ne ya ce mu riƙi ranar idi ba mu riƙi ranar ranar biki ba ba ma ga aya ta sauka mai matukar muhimmanci da girma wadda yahudawa suka ce inda su ta sauka gare su za su yi idi a ranar amma mu musulmi ba mu idi ba sahabbai ba su yi idi ba saboda me saboda Allah bai ce ai idi ba annabi bai ce ai idi ba addini ko sai abin da Allah ya ce sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah lokacin mu ya tafi sosai amma dai za mu amsa tambaya ko ɗaya ko biyu mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam su yahudawa su ne farkon halitta a mutane amsa ba su ba ne ba a yi yahudawa ba a duniya sai bayan haihuwar annabi ko a zamanin annabi adamu ba yahudawa a zamanin annabi nuhu babu yahudawa zamanin annabi ibrahim ba yahudawa sai a zamanin annabi yaqub sannan aka fara samun yahudawa domin yahudawan su ne 'ya'yan annabi yaqub guda goma sha biyu wannan zuriyar ta annabi yaqub 'ya'yansa guda goma sha biyu su suka haifi yahudawa duk wani bai yahude yau a duniya in zaka faɗi salsalarsa dan wane jikan wane jikan wane a ƙarshe zaka tike da ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaqub guda goma sha biyu ko dai Yusuf da dan uwansa Binyamin ko kuma Yahuza da Sulawi da sauran yan uwansu baki daya zuriyar annabi Yaqub su ake kira Yahudawa shi yasa ma a wani lokaci ake ce da su bani Isra'il banu Isra'il Isra'il din annabi Yaqub kenan kalmar Isra'il tana nufin Abdullahi bawan Allah to ‘ya'yansa sai ake ce da su ‘ya'yan bawan Allah banu Isra'il shine Allah yace ce kullu ta'ami kana hillan li isra'il illa ma harrama isra'ilu isra'ilu din shine yaqub to da ka banu isra'il ba a same su ba sai bayan annabi yaqub alaihi salam ko a zamanin annabi ibrahim babu su domin a tarihi annabi ibrahim bai ga annabi yaqub ba jikansa ne amma sai bayan rasuwarsa aka haife shi shi yasa yahudawa da suka ce ibrahim ba yahude ne Allah ya ce kuke ai yahudanci ba a fara shi ba sai bayan rasuwar ibrahim kuma sannan menene yahudancin wadan suka ce kabilar su ce sunanta yahud asali daga babban dan annabi yaqub mai suna yahuza a larabci ana karantawa yahuza bizal amma a wajen su su yahudawan sai ce yahuda biddal to daga nan aka samu sunan su ake ce da su yahud bi ma'ana abna'u yahuda wadansu malaman suka ce a yahudanci addini ne amma asalin sunan ya faru ne daga abin da suka gaya wa annabi Musa lokacin da suka saba wa Allah da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah ya basu suna bautar Allah kan ya dawo suka koma bautar dan marakin sa da annabi Musa ya dawo ya musu faɗa qalu inna hudna ilaika sai suka ce Allah mun tuba kalmar hudna shine mun tuba sai ake ce da su yahud yan addinin mun tuba waɗansu malamai suka ce a'a asalin kalmar yahud ta samo asali ne daga abin da yahudawa suke yi idan suna karanta attaura in suna karanta attaura za su ga suna girgiza kai ko yanzu kaga gaba yahude a tashoshin da ake ganin su zaga in suna karanta littafin suna girgiza kai to wannan girgiza kan shine at-tahawud bi ma'ana at-taharruk daga nan ake ce musu yahud ko ma wanne daga cikin wannan dai sunan su yahud addinin su yahud innal ladina amanu wal ladina hadu ay ittaba'u dinal yahud kuma ba su ne farkon halitta ba ya tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam bara ban yi zakka ba ga kuma bana ta zo saboda na samu matsala bashi an riƙe mini kuɗi amma ina da fili in saida shi in biya ko in jira tunda an ce tunda ana cewa yau ko gobe ma'ana masu siyan kila ya sa shi a kasuwa suna cewa yau ko gobe za su siya ko cinikin ana tunanin yau ko gobe zai iya kankama sai ce dan Allah menene ya fi sauki a gare ni malam to addinin musulunci kullum alkhairi yake so ga ma'abutansa baya son sharri ga kowa ba za mu ce ka je ka gaggawa sai da filinka ba za ka iya cutuwa idan aka gane kana da bukata cikin sauri za a iya karyan maka da shi a siya a wulaƙance. da haka malaman musulunci suka ce babu laifi in zakka ta zama bashi lokacin da mutum yake da kuɗi kuɗin sun isa zakka amma kuma duk kuɗinsa suna hannun 'yan bashi to babu laifi abin da zai yi shine ranar da zakkar tasa ta kewayo sai ya ɗauki dairinsa da yake rubuta abubuwa nasa na sirri ko secret book ɗinsa sai ya rubuta cewa rana kaza ga watan kaza zakkar kuɗi na ta kama zakkar ta kama zan fitar da naira kaza to amma saboda kuɗin suna wajen 'yan bashi ban fitar ba sai ya aje wannan dan in ya mutu 'ya'yansa suna zuwa suka hau kan littafin to za su ga cewa ya ce ana bin sa zakka bai ba wannan ku zakkar wajibi ce a yi masa ita kamar yadda in wani yana bin sa bashi wajibi ne sai an biya kafin a raba gado domin wata ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarta ana binta bashin azumin bakance ta mutu bata yi ba shin za a biya sai annabi ya mata kiyasi ya ce a walauka kana ala ummiki dainun a anti qadiyahu anha qadiyatuhu anha da a ce bashi mutane suke bin babaki ki biya mata tace na'am sai ce fa dainul lahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi ya fi cancantar a fara biya da haka ba a matsa maka yanzu ka tashi da gaggawa ka siyar da filin ka ba dan kar ka je ka cuto amma rubuta ka ajiye ko ta Allah ta kasance ka mutu ‘ya'yanka in suka zo za su gani su idan suka siyar da eh, filin ko kuma suka karɓi bashin sai su biya in ba su yi haka ba ka fita a wajen Allah yanzu abin ya dawo kansu amma in kai sakaci kuma baka yi haka ba ka faɗi ka mutu to a wajen Allah daidai kake da wanda ka ba da zakka azaba kuma ba karama ce ga wanda yake da dukiya dukiyar ta isa zakka yake ubangiji ya ce fa wailul mushrikin allazina la yu'tuna zakata azaba ta tabbata ga mushrikan da ba sa bada zakka ma'ana wanda suke da kuɗi sun isa zakka kuma suka ki in mun ɗauka zakkar dukiya ake nufi in mun ɗauka kuma zakkar zuciya ce to kuma wannan abu ne daban takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum ala Allah ya ƙara maka fahimta amin sai ce malam shekara ta goma sha shida ina zuwa abuja daga kano amma ni akan hanya kawai nake yin kasaru na ji ka ce ko kwana nawa mutum zai yi sai dai ya yi kasaru ina yin wata ɗaya idan na zo ya ce don allah a yi mun bayani yaya salloli na na baya da na cika sallar su hudu hudu allah ya saka da alheri sallolinka da kai a baya sun yi amma daga yanzu sai ka koma kasaro in dai kai kadai za ka yi sallaka a halin tafiya amma idan za ka bi wanda shi kuma cikawa yake yi kamar ka zo masallaci a abuja nan kaga ana sallah sai ka shiga to a nan kuma dole sai ka cika in mai kasaro matafi ya bi mazaunin gida mai cika sallah to zai bi shi ne ya su cika amma in ba haka ba abin da ya fi wa mai kasaru to shine ya yi ta yin kasarunsa. sallolinka da kai baya ka cika kuma insha Allahu babu laifi tambaya ta ƙarshe wacce akan ta zamu tsaya yace Allah biya wa malam duk da dukkan wanda ya halacci tafsirin nan bukatarsa ta alheri amin yace tambaya ta ita ce ina da makwabcin da iyalansa ba sa garin nan kuma matata tana shayarwa shin muna iya ciyar da makwabcin nan alhalin yana da aikin yi amma ba babban ma'aikaci ba ne ma'ana shi a wajensa makwabcin shine kamar muskini kenan makwabtaka ba ita take ja muskinanci ba kuma rashin matarsa tana nan garin ba shi ke jawo muskinanci ba kuma ba babban ma'aikaci ba ne duk wannan ba dalili ba ne akan muskini ta yi ba babban ma'aikaci ba ne amma albashin yana da kyau na ma'aikatarsa yana isassa a watansa har ma ya ajiye wani abu kaga ba muskini bane domin muskini duk wanda abin da yake samu yafi karfin bukatar sa har zai aje wani abu to ba muskini sunansa ba kuma ta yi da bai kawo matarsa nan garin ba ganin dama ne baya son ta zo ne kawai akwai mazan da ba sa son matansu su zo Abuja ba wai dan ba su da inda za su sauke su ba akwai wani kuma cin hatsi ne iya tara kuɗi ne yana ganin in a Kano ne ce fa nan da zai bata a rana bai fi ɗari biyu ɗari uku ba in ta zo abuja sai ta ci dubu sai batta can ta cin ɗari uku kaga iya cin hatsi ne wannan da haka dai abin da aka ce miskini dai zaka nema ba ruwanmu da makocinka ne ba makocinka ba ne ba ruwanmu da bai kawo matarsa ba ko ya kawo ta ba ruwanmu da ƙaramin ma'aikaci ne ko babba ne ka tabbatar da cewa albashi yana isansa har ya da wani abu ko ba miskini ne ba albashinsa baya isansa abin da yake samu baya wadatar da rayuwa to wannan musulmi ko yana zaune da masu ka'a abuja ko adina yake in dai kudin da ba ta yi masa da tudun goshi yake kaiwa to musulmi ba ruwa da inda yake na ba ta ka fahimta wanda shi ne ka'ida musulunci ana ya samu tashi wannan ita ce kamar yadda ta ce ya Allah mai mutuntar ya ce mu gobe salamu alaikum wa rahmatullahi